الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يودنكي مغانا منا أشريني قوة جمادة الأولى hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da wato hudu ga watan ɗaya shekara 2021 a ƙarƙashin wannan makaranta wannan mu'assasa mai wannan suna na ashabatul kira inda muke gabatar muku da darasi cikin littattafai guda biyu littafin wato asilatun ko a ƙa'idu shi'a isne a shari'a su'alin wa jawabin da kuma littafin tambihu ul albab wanda duk mutumin da yake bibiyar wannan makarantar ya san cewa mun sunnanta wa kanmu duk lokacin da wani abu ya faru to za mu tunkari abin gwargwadon kuma yadda shi abin yake faruwa don wannan ita ce amana ta ilimi ƙarƙashin layi juzu ta akhirul bayani bai halatta a jinkirta bayani ba a daidai lokacin da ake buƙatar a yi bayani a kan wannan al'amari kuma ba mu gushe ba kullum muna faɗa muna cewa wannan ita ce amana ta ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗorawa malamai da waɗanda suke ɗaliban karatu ne mu ba mu ce malamai ba ne amma muna sahu na ainihin wato ɗalibai wannan muna ganin yana cikin amanar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi duk wanda ya intisabin kansa zuwa ga wani abu na karatu bisa ga ƙa'ida na tubayyunun na hulin nasi lalle za ku wa mutane bayani wala taktumunahu ba za ku ainihin wato ɓoye masa ba don mutumin da yake bibiyar wannan makaranta ya san wannan shine sunnar ita wannan makaranta ɗin wato fuskantar kowane irin abu lokacin da wannan abun ya taso akwai wani abu da yake da muhimmanci ta yi in fara da shi idan na fara da shi zai iya zuwa a tsakiya sannan kuma zai iya zuwa ainihin wato a ƙarshe wannan abun kuwa ba komai ba ne shi ne cikin bayanan da na yi ajiya wanda za a ga cewa na tura sako ne zuwa ga malaman jihar Sokoto akan abin da ya shafi Matthew Hassan Kuka. A akwai yan uwa da suka turo min sako suka ayyana cewa akwai malam wane da malam wane suna ƙoƙari kan matsalar nan. Yana da kyau mutane su fahimci duk sanda matsala ta taso idan ina maganan malamai. a'a idan an samu adadi yan kaɗan da suka yi magana akan matsala ba shi muke buƙata ba a samu yanzu a cikin malaman jihar sokoto kaso casa'in cikinsu sun fito sun yi magana kan wannan abin idan goma suna da uzuri ba su yi magana ba to an samu abin da yake fardu kifaya ne a ba na tsammani duk wani malamin da yake buɗe littafi ya karatu yana yi ne don addinin musulunci ya ci gaba don ku har wani abu zai taso wanda ake kallon taɓa mutuncin addini ne da ruguza addini ban ga amfanin ka dawo ka buɗe littafi ka ci gaba da karatu ba lokacin da ake ruguza addini dama ba kana karantar da mutane bane don a gina addini sai kuma kana kallon wani ya ko guduma yana baje addinin sai ka ce a ah, kai ba ruwanka sai ka dawo kuma ka ci gaba da buɗe littafi kana karatu a baje addinin can to me kake so ka gina wannan shine da aka yanzu cikin malamai da nake so in fara da su a ita wannan jiha ta Sokoto cikin waɗanda suka fito suka yi magana akwai babban malami Profeso Mansur daga ainihin wato Sokoto ya yi magana kwanan nan akan wannan ita ainihin wato matsala ɗin. Barin saka muryarsa a mutane su ji idan sun ji sannan sai in ci gaba da bayanin da zan ci gaba da yi daga ainihin wato nan Allah maɗaukakin sarki ya mana tofi'i bari mu ji me yake faɗa me yake cewa ba nan ja dogayen ayoyi ba yau idan na yi so in fara da su a ba zan ja dogayen ayoyi ba yau bari mu ji me yake faɗa. Wajen da ake zan yi amfani da wannan dama kuma in kira ga waɗanda abin ya shafa musamman masarautar sarkin musulmi gwamnatin jihar da ake ciki zan yi amfani da wannan dama kuma in kira abin ya shafa musamman masarautar sarkin musulmi gwamnatin jihar da duk wanda abin ya shafa cewa su jama wannan ɗan taliki bawan Allah da Allah ya kawo shi sakwato yana tsokanan mu da fitina su ja mishi linzali su taka masa birki wata fitina da wuri ake samun ta in ta kai wani labar ba a fata inda za a sata ta su abubuwan da bishop kuka ke yi na tsokana a garin nan sun yawaita ya kana yau mata kwatu ba ba na duk duniya magana kalaman kazawar kalaman da ya ba addinin musulunci ake idan yana da wani fashin siyasa ya tsaya da suka ta shugaban buhari a matsayin sa na ɗan siyasa ya fito fili ya ci duk fasin da ya tafi babu da damuwa da wani amma ya saki buhari a kai yana musulmi ya saki buhari a kai yana bahillaci da saki kan yana ɗan arewa wannan tsokana ce gina shi ne ta addinin musulunci da ta'addanci alhali yana nan cikin birnin shehu yadda fatar daular musulunci ta najeriya babu wanda ya taɓa konunin sa da yatsa yana ɗaukar sababbin kuɗaɗe yana yaran su da yawo ƙauyuka inda rugage na bayan Allah wa'inda ba su da ilimi yana lalata tunaninsu ba a rufe ko yasa zai ci addinin addinin su adalci ne to ina ganin wani ta'addanci ne ke nufi ya kamata a ja masa zani tun al'amarin sa bai wuce inda ake yawa shi sun kuma musulmi muna da Allah kwanci sarki ya ba mu aminci da zaman lafiya a wannan kasa muna da wannan ko Allah kwanci sarki wannan ita ce maganar da shi Profesor Mansur I daga Sokoto Allah ya kara masa lafiya akwai ko kwanaki na ga dan uwa Malam Murtala Asada wata munasaba tasa ya yi tsokaci a kansa amma ba wannan ana iya lissafa adadin wanda suke magana ba shi muke bukata ba kai malamin addini ne addinin musuluncin nan shi kake wakilta an taba shi to haƙƙi ne gare ka ka fito ka ba duk abin da zai ruguje addinin musulunci kariya sau da muna buƙatar ne yanzu duk wata matsala da za ta taso wa addini jama'a a kowace jiha a kowane yanki a dinga samun adadi na waɗanda suka yi magana don wakiltar musulunci ya kai kaso casa'in cikin ɗari wannan shine alamar cewa wakilan addinin sun damu da addinin musulunci amma in aka samu kaso biyar ne na wakilan musuluncin suke magana akan shi casa'in da biyar sun ja bakinsu sun yi shuru. ina magana wakiltar addini ina wakilcin addini saboda haka wannan shine abin da muke so mutane yanzu su fahimta sakkwato da duk wanda ya san shi yasa ina ganin a kwanan nan na fara karatu da asuba kuma in Allah ya yarda da kaina eh zan bugawa a ba shi ba zan bugawa mai alfarma sarkin musulmi waya wannan littafin na ƙasa da komin shi zan bugawa mai alfarma sarkin musulmi da kaina ba shi ba aji zan duba za ga daga wannan magana da shi ba wannan wannan zan bugawa mai alfarma sarkin musulmi waya da kaina akwai muktasar hayati sheikh usman bin fodi wa wuzara'ihi wa raddu ala man yaz'umu anna al-jihad alladhi qama bihi sheikh usman bin fodi wa ansaruhu kana lit-ta'assubi وطلر بياسة لالئ إلاء كلمة الله وتبيد الإسلام قاونا اللتاب واتو تقيتجسن tarihin Shehu Usmanu da kuma waziransa da kuma mayar da martani ga wanda suka faɗi cewa shehu usmanu jihadin da ya da wanda suka taimake shi wai dan ya kafa daular fulani ne da neman shugabanci ba ya yi ba ne don ɗaga addinin musulunci da jaddada musulunci wanda wani malami abubakar bin muhammad sodangi algusawi ya rubuta wannan malamin yana nan da ransa na buga masa waya na ce masa muna buƙatar wannan littafin da yawa ya ce babu yanzu amma mu ya mana izini mu buga littafin saboda haka insha Allah wanda suke bibiyar karatunmu da asuba su jira idan na gama littafin wato wannan Tulil amal wa kaifiyatul ilaj da izinin Allah wannan darasin shi ma zai fara zuwa muku da asuba dan yanzu al'umman mu tana buƙatar fa su san ma me ifaru me ta yaya aka su shehu usman suka kafa daular musulunci a nan ƙasar cikin abin da zan faɗa kaɗan daga ciki cikin ababen da suka faru lokacin da a baya Shehu Usmanu da ɗan uwansa shehu abdullahi Allah subhanahu wa ta'ala ji kansu Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama abin da yake ainihin wato faruwa shehu abdullahi yana ba da labari cikin ababen da yake ba da labari yana cewa walan walamma Ana ila sabon gari lokacin da muka dawo daga yaƙin sabon gari akhir al-muharram karshen watan al-muharram makasna hunaka sittata ashhurin mun zauna a can wajen wata shida na guzu mu muke kai farmaki wa bila bilad mu muke bude garuruwa na addinin musulunci ثم التقلنا fi موضع في gwandu. يسمى غندو بقاف مفتوحة فنون الساكنة fadalin madmuma آخره sai suka baro can suka dawo garin gwandu yanzu في أوائل شعبان في السنة الثامنة أفرقن شعبان الشكارة تشدع نهج رسول سكي يكي تيوا فجعلنا سيما كفارة اندشو عبد الله نغزو الأعداء مومك كي ومكيا فالمكي إلى أن وقعت وقعت الوسا حلوكة لياكن الوسا تفارو بفتح الحمزة وسكون اللام وفتح الواو وبعدها سين اسم موضع في كبير to nan ne shi abdullahi yace fasasha da fihi ma la na'lamu adadahu min jama'atina a wannan yakin ne adadin da ba mu sani ba suka yi shahada a ciki hatta wasal al'ada'u ila hisnina gundu har sai da makiya suka kawo gano binnin garin mu gundu yace fa taradahum Allah Allah ya kore su wannan abin ya faru ne a wancan lokacin yace ba da mantaka da alaina galibu ahli kibi bayan mafi yawancin ƙasar kebi mutanenta sun warware alkawarin da muka da su sai ce alhausawi hausawa kuntu fi zalika sai na faɗa a lokacin da shi abdullahi yake ba da wannan labarin cewa ga abubuwan da suka faru da su a wannan guri shi abdullahi yana wannan magana yana cewa li kalbin shabahul hammu wal asa بليل التمام والصباح إلى المساء لفقد أخ الله مدوا في جهادهم بطنس وبعد في إرار وألوسا هم أدتي في نسر دين محمد فمن كان فيهم في الجهاد تنفسا وكلهم قال فقيه وتابع قل العلم قال الضيف في الحرب أحمسا وناس لدين الله لازم مسجد لمسجد وأسل لمجلس وأذ الله فارق مجلسا لمظهر دين الله عثمان كلهم بالأقوال والأفعال منه قد اتسع يتي وكلبت في خلف أضاءوا صلاتهم وطاءوا على نير الذي ذات لنفسع وغالبهم شار بالدنيا ودينه بإيثار ما يأواه والقلب خلفها wannan baitukan da shi Abdullahi yake faɗa da yake cewa alhafi wayo bakin ciki na liƙalbin ga zuciyar da sha bahul hammu bakin ciki isha kuɗi da shi wal asa da kuma damuwa bilailit tamami a dare cikakke na lokacin sanyi bakin cikin daga kwana da shi izarci wasta ba har zuwa wayewar gari ilil masa izarci har zuwa yamma me ya faru shi abdullahi ya ce lifaka da akhil la'in saboda na yi rashin manya-manyan masoya madau fi jihari wanda suka tafi lahira wajen jihadin da suka yi don daga addinin Allah yace bi tsuntsuwa ba do? wasu sun mutu a tsuntsuwa fi kirari wasu a kirari wa alwasa wasu alwasa abinda zai baka mamaki adadin nan da yake faɗa wanda ba wanda ya sani in ba Allah ba a ƙididdiga mafi ƙaranci a cikin rabin baitin nan abin da aka hasashe mutum wajen dubu hudu ne suka mutu a wannan yakin guda uku cikin ɗaliban shehu usmanu a yakin tsuntsuwa da kirari da yakin alwasa yau shi usmanun nan da a wa'annan yakuna guda uku kaɗai, aka kashe ɗalibansa kusan mutum dubu hudu don ɗaga addinin musulunci addinin da izo iwa wannan hidimar ya ba da ran shi da jama'a shi da komai don ya kafu aka zo arewacin najeriya ana cin albarkacin wannan addinin yau aka bari wani ɗan kudancin kaduna wanda ba ma ɗan jihar ba ne a nan aka haife shi a kaduna ma a wani ƙauye can nan ne ya taso ya je garin da shehu usmanu suka yi ma addinin wannan aikin daga tun yake zagin addinin musulunci ya zage musulmi to shine yake cewa wa'annan mutanen fa da aka rasa a wa'annan yakunan guda uku yake homo uddati su ne tattalina fi nasar dini muhammadin wajen taimakon addinin annabi muhammad yace faman kana fihim duk wanda nake baka labari a cikin wa'annan mutanen tanaffasa yana samun hutu ne fil jihadi idan yana cikin jihadin daga addinin Allah sannan yace wa kulluhum qari dukkan su makarantun alqur'ani ne faqihun wanda ya fahimci addinin musulunci wa tabi'un sannan yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ulil ilmi ma abuta ilimi ne qari daifi fi su da girmama baki ahmaka kowanne sadauki ne jarumi ne fil harbi a wajen yaƙi wa nasiru dinillahi kowannen su mai taimakawa addinin Allah ne lazimu masjidin galizimtar masallaci wa majalisi wa'azin galizimtar inda ake wa'azi la yufariqu majlisa ba sa rabuwa da majalisi li mudhhir dinillahi ga malamin nan da ke bayyanar da addinin Allah Usman kulluhum Usman sai shehu usman gabaki ɗayansu kowanne daga cikin su kadi yana ƙoƙarin koyi ne bil da maganganu wal af'ali da ayyuka minhu wanda shehu usman ke karantar da su wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ce wa kullum fi khalfi sai aka banni cikin waɗanda suka mai adau salatahu wanda ko sallah ba su damu da ita ba wa ta'u kowanne yayi biyayi an fusa abin da ransa take so ala ne za zata akan samun abin da yake samu na rayuwa ainihin wato duniya abin da shi Abdullahi yake kokawa da shi kenan to wannan fa ita ce sakkwata ajiya lokacin su Shehu Usmanu yanzu ina rantse maka da Allah da Shehu Usmanu zai taso daga kabari da Shehu Abdullahi a ce masa yanzu kamar yadda zan zo in yi bayani ya ga abin da ke faruwa a sakkwato billahi lazi yana tasowa saboda bakin ciki sai ya koma sai ya koma ya mutu saboda damuwa saboda haka cikin ayoyin qur'ani ayoyi guda biyu kawai nake so in ja ɗaya cikin surata ali imrana kuma za mu buɗe layin waya kuma za a yi kira mutane ɗaya cikin surata ali imrana ɗaya kuma cikin suratu hud a cikin suratul baqara sannan sai in biyo in yi jawabai idan na yi jawabai in kuma ja hankali zuwa ga malaman addini na ƙasar nan kaf ga baki ɗaya wanda iji mun mun sauke na yadda Allah ya ɗora mana mun faɗa wanda bai ji ba shi kenan amma ba yadda za a yi a tasowa addini irin wannan tasowa sannan kowa kawai abin da ke gabansa shi ke gabansa ba maganan addini ba kuma wallahi akwai darasi da ya kamata mutanen su ɗauka babba ta yadda wallahi tallahi wannan abin da kuke gani na siyasa idan malamai ba su dawo sun dumfari za su yi siyasa ba ne don addininsu da al'ummarsu duk wanda ya zo zai yi takara kuna da aljanda da tsari kafin ya tsaya takara wallahi haka za a ci gaba da rena hankalin mutane a ci gaba da rena musu wayo kuma ga abin da nake so in faɗa wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a Ƙur'ani a cikin mafi gaskiyar littafi Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sai yace la tattakhudhu bitanatan min dunikum kakku kuskura ku riki wanda suke ƙasa da ku a gurin daraja su zamanto su ne abokan ku wanda kuke shiga ku kulle kofa ku tattauna matsalar da yan uwan kuma musulmi ba su sani ba Allah ya ce la kuma khabalan abin da yasa nake faɗa muku haka Allah ne da kansa ke wannan maganin wanda ke sanin abin da zuciyar kowa take koyi da shi Allah ya ce wallahi ba za su takaita banna akan ku ba duk sanda suka samu dama ba kuma ranar da Allah zai ƙarya mutane su gaskiya wallahi sai dai Allah yi gaskiya mutane su ƙarya wallahi ba zai taɓa yiwa ba Allah ya ce wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa mafi gaskiyar mutane a duniya ya buɗe bakin sa yace fa inna asdaqal hadisi kalamullahi zancen da yafi kowane zance gaskiya a duniya shine zancen Allah sannan Allah ya faɗa mana ya ce la ya aluna kuma khabalan ba za su taƙaita ɓanna a kanku ba in suka samu dama sannan waddu kullum burin suke ma a nikin ya za a yi wata musifa ta afka muku Allah ya ce qad badatil baghdha'u min afwahihim gaba da kiyayya ta riga ta bayyana a bakunan su duk mutumin da kaga yana kafiri ya fito ya zagi addinin ku ya aibata ku to gabarsa da addini ba koya bace ya riga ya bayyana ta Allah sai ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar abinda kuma kirjin ta boye suke jiran su samu dama su yi musu ya fi girma ka gani Allah ne ya ce wa ma tukhfi suduruhum akbar kai baka iya sanin me ke zuciyar dan adam amma Allah ya sani Allah ne ya ce mana qad badatil baghda'u min afwahihim ga gabanin kuna gani tana duk kafirin da wanda duk bai taba kuma ya ci gaba da harkarsa amma daga nan da kaga kafiri zai fito ya zagi addinin wannan ya nuna muku duk maganar da zai faɗa muku ta baki ƙarya ike akwai ƙin addinin musulunci da rigima da musulmi a zuciyarsa Allah ya ce kada bayyana da kuma al'ayata muna muku bayanin ayoyin mu ne in kuntum taqiluna in kuna da hankali sai Allah ya ce ha antum ula'i ga kunan ku dinnan tuhibbunahum ku kuke son su wala yuhibbuna kuma Allah ya ce duk kafirin da i bayyana kiyayyarsa ga addini ta baki wallahi Allah ya ce ba zai taɓa son ku ba kuma kaga ba Allah ba zai yi gaskiya ba zai yi ƙarya ba mutane su yi gaskiya duk wanda Allah ya ce bai yanzu shaidan ne tunda Allah ya nuna shi yace inna shaytana lakum aduwwan fattakhizuhu min ba ran da shaidan zai dawo zama masoyin dan adam kuma Allah ba zai yi ƙarya ba mutane su yi gaskiya duk ran wani ya kama shaidan yace masoyinsa ne kai ka san cewa ba yadda za a yi shi yi gaskiya Allah ya karya sai dai Allah ya gaskiya shi ya karya to yadda kaga Allah ya ce wa shedan maki to haka Allah madaukakin sarki yace ha antum ula'i tuhibbunahum ga kunan ku dinnan kuna son su wallahi yuhibbunakum Allah yace wallahi ba sa son ku kuma ba yadda za a yi tunda Allah yace ba sa so ba za su taba so ba wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kun yi imani da at-taura almunazzul ala Musa da kuma Musa kun yi imani da Isa da injilul lati almunazzal ala Isa a daidai lokacin da su babu abin da zai lizamta musu dole sai sun imani da Qur'anin da aka saukarwa annabi Muhammad wa idza laqukum ƙalu amanna sun suka haɗu da ku su ce mu ai mu ma mun yadda da abin da ke gurin ku domin ƙalu amanna sun gaggata gaggatawa ta baki amma wa idza kalau addu alaikum al-anamina min al-ghayb idan suka ke banta Allah yake haka suke cijan yatsa saboda sun shirya muku gadar zare suna so su yi muku kwaf daya amma Allah ya warga da tsarin Allah yake to kul ka ce musu mutu bi ghayrikum ku mutu da bakin cikin ku inna Allah alimun bi zati sudur duk abin da ke cikin kiraza da wani makiyin Allah ya boye idan mutane ba su sani ba to Allah ya san abin da ya boye na kiyayya ga addini wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa mana yace in tamsaskum hasanatun tasu'um in wani abu mai kyau isa same ku ibakanta masa ne wa in tusibukum sayyi'atun in mummunan abu ya same ku ji Allah sai ya ce yafrahu biha sai farin ciki da wannan abu haka suke wannan ita ce aya ta farko aya ta biyu cikin suratul baqara mahallin shahid abinda Allah ya faɗa mana kan waɗannan mutanen ya ce wala ya zalu na yi ba za su gushe ba za su yi ta yaƙakku hatta ya ruddu kuma an dina kuma inistata'u har sai sun ga sun kawar da ku kun saki addinin ku matuƙar ku suna da dama kuwa da aka yaƙar addinin musulunci za a yi direct sannan kuma za a yi indirect kamar yadda muke ganin yanzu ana yi za a yi mubashar sannan za a yi gairi mubashar kamar yadda muke ganin yana faruwa a yanzu a yi kai tsaye sannan a koma ta bayan gida a turo wasu su yaƙi addinin za ka ɗauka wakilai ne na addinin kuma ba wakilai ba ne na addinin wakilan wasu ne a cikin addinin na musulunci da sunan cewa su ainihin wato musulmai ne wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato faɗa mana don haka a ƙarƙashin wannan ayar da muka karanta yanzu waɗannan ayin guda biyu duk wani ɗan siyasa jahili da bai san Allah ba duk wani ma'aikacin gwamnati duk wani ɗan boko da yake da alaƙa da wani kafiri wanda yayyarsa ga addini ta bayyana ta hanyar maganganunsa kuma wai yake ganin wannan kafirin yana da sauƙi-sauƙi to ka cuci kanka kuma za ka gane cewa ba ka yi abin da Allah ya hana ba za ka zauna lafiya ba sai ran da rayuwar ta riga ta ainihin wato ƙare sannan za ka gane cewa lalle ka kama gadar da ba za ta bulle ba wannan shi ne kamar yadda na kunna zan sake kunnawa mutane su ji maganganun da shi da profesa mansur i e daga sakkwato sannan zo in faɗi abubuwan da nake so in faɗa ƙarƙashin abin da nake so in yi magana a kansa a ga maganar da yake faɗa me yake cewa yana maganan cewa wannan mutumin rubuce-rubucen da yake mafi yawanci zan yi amfani da wannan dama kuma in kira ga waɗanda abin ya shafa musamman masarautar sarkin musulmi gwamnatin jihar sokoto da duk wanda abin ya shafa cewa su jana wannan ɗan taliki bawan Allah da Allah ya kawo shi sakkwato yana tsokanan mu da fitina su ja mishi linzali su taka masa birki wata fitina da wuri ake taunta in ta kai wani labar ba fata inda za a za ta kai su abubuwan da kuka ke yi na tsokara a garin sun yawaita ya kada yau ba sakkwato ba ba Najeriya duk duniya magana kalaman kalaman da idan yana da wani siyasa بسبب السكر في الضراب وهذا ممكن انت بتنسى يعني الفكره في دي يكتبوا فاكر بيكتبوا ولا ده ولا اما يرتكبوا على كاينه مسلمين يرتكبوا على كاينه ضهيلات يرتكبوا على كاينه الاريوه ولا الكنه سيكتنا سمع تعديل المسلمين كده تعدلت الهال يما نكتم بالمي شيخ هيدو فتح دولة المسلمين كده سنة ديريا باب وين يتبقى قولون سنة يسعى yana ɗaukar ta ga duk kuɗaɗe yana yaran ku na yawo ƙauyuka inda rugage na bayan Allah waɗanda ba su da ilimi yana lalata tunaninsu ba a rasa kowa ka zai ci addinin addinin ci abinci ne to ina ganin wani ta'addanci ne ke nufi ya kamata a ja masa linzami tun al'amarin ka da ya wuce inda ake yawa shi in wa musulmi muna roƙon Allah sarki da ba mu aminci da zaman lafiya a wannan muna ko Allah sarki ya kare mu daga cikin duk ke Allah to wannan ita ce magana da shi Profesa Mansuri akan wannan kadiyar mafi yawanci mutumin nan da yake dan boko ne yana da alaka da karatun jarida yakan yi rubuce sa da turanci ne yasa al'ummar mu ba kowa ta san me yake faɗa ba tun da ba da hausa yake yi ba amma rubuce-rubucen da ya yi kwanan nan tabbas abu ne da ya shiga kasashen duniya yanzu kuma wasu sun tasirantu da rubuce-rubucen da ya yi a cikin rubuce-rubucen da ya yi wanda akwai wanda sun karanta shi da turanci yadda ya karanta shi na so da in kunna sautin to daga baya na fasa la'akari da wasu dalilai don ya yi maganan gwamnati a ciki idan maganan cewa gwamnati ta yi ba daidai ba mu ma a nan makarantar mun sha faɗa mun sha faɗa inda aka yi daidai mu ce an yi daidai inda aka yi ba daidai ba mu ce, ba a yi ba daidai ba cikin maganganunsa wannan mutumin yana sukar shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ba yana sukarsa ba ne a matsayin ɗan siyasa a'a shi ma in zai kuma ni dama ina da karatu da nake so zan zo in na taɓa farawa a adamawa karatun bai yi so ba amma zan zo in yi shi nan ta yi wa ɗauke mu kwana biyu ya ya kamata malaman addini su yi alaƙa da siyasa ya kamata ko bai kamata ba in ya kamata ta wace hanya don ba mamaki wata rana ka ganna a wani taro an gayyace ni yana da alaƙa da siyasa to in kana bibiyar makaranta ta in na baka ka'ida da ya kamata idan akan wannan abin na tafi na ce maka kuma a addini ga dalilin shi kaga ba son zuciya bane in na bada ka'ida kuma na zo na saba wannan ka'idar kaga son zuciya ya riga ya shiga ciki da haka a cikin sauke-sauken da mutumin nan yake yi ga duk mutumin da ya karanta rubuce-rubucen shi ba yana sukar shugaban ƙasa ba ne a matsayin a shugaban ƙasa ne na mulki ɗan siyasa yana sukasta ne don yankin da ya fito da kuma ƙabilar da yake da intisabi zuwa gare ta hausa fulani da kuma addinin da yake sa wannan shine dalili saboda haka duk dalilan da ya sa yake yaƙar shugaban ƙasa ba dalili ba ne na mulki da siyasa dalili ne saboda yana musulmi sannan ya fito daga ɓangaren hausa fulani wannan shine abu na farko da aka shi ma in siyasa zai yi ya ajiye maganar bishop ya zo ya sa takara a buga masa fasta a sakkwata dai ba zai ci zaɓe ba ya dawo nan kaduna tun da nan aka haife shi mu ga yadda Allah zai yi da shi in ya tsaya a yankin shi ko zai kai ko ba zai kai ba wannan kuma wani abu ne na daban cikin soke-soken da ya yi ya yi magana akan abin da ya shafi rashin adalci da nuna ɓangaranci da ƙabilanci da shugaba muhammadu buhari yake yi akan abin da ya shafi ainihin wato mulki sannan a ƙarƙashin wannan duk mutumin da ya kalli mulkin da ake yi a yanzu ya kan idan ana maganan ɓangaranci babu ɓangaren da ya sha wahala a mulkin nan kamar ɓangaren arewa kowa ya san wannan yadda kudancin najeriya yake zaune lafiya ba haka arewacin najeriya yake zaune lafiya ba babu ɓangaren da hatta ana ganin in ka cire cewa adadin mukamai da ake gani na sama an bayar wane-wane musulmi ne in ka cire wannan babu wani abu da zai faɗa wani zai faɗa maka cewa arewa ta amfana da shi har ma nake faɗa kwanan nan nake cewa mu da za su karɓe mukaman su bar yankunan mu da al'umman mu ta zauna lafiya da mu zaman lafiyan yankin mu da al'umman mu ya fiye mana wannan mukaman da ke hannun wasu yankin mu ba zaman lafiya da ka wanda ya kalli arewacin Najeriya ya zo ya kalla ya ce kuma wai ana nuna ɓangaranci da addinanci me aka yi wa ɓangaren arewa me aka yi ma addinin mutanen arewa wannan rena hankali ne wannan rena mutane ne cikin maganganun da ya yi ya nuna cewa irin rashin adalcin da shugaban ƙasa yake yi da ba dan ɗan arewa ba ne hausa fulani kuma musulmi ku duba kuma musulmi da yanzu an masa juyin mulki da yanzu an masa ku na farko kowa ya san maganar ku maganar juyin mulki magana ce wacce take da mugun hatsari wannan maganar da ike yi cewa ba dan shi ba ne yana so ne ya zamanto ziga sojoji yake yi a ƙasar cewa su juyin mulki in ba haka ba idan ba rami in ba maciji mai ya kawo a nuna rami da wani dalili yanzu wannan maganar da wani malamin addini ne yi ta aka ji na musulunci magana ku a juyin mulki tana fita a bakin shi na rantse da Allah idan malami yi magana yau idan ba sa'a ba da wuya ya kwana gidan shi a ranar da nita to me yake nufi sau da haka in zai yi magana ana yin ba daidai ba a ƙasa kowa yake kuma sannan ai gwamnatin da ta gabata a baya gwamnatin jonathan ita ma an samu kurakure a cikinta ko ba a samu ba irin yadda ya fito yake babatu yanzu a bayan da ake samun kurakurai ita ma a gwamnatin bayan ya fito yana ta da jijiyar wuya a kanta don saboda shi wannan yanzu musulmi ne shi kuma wancan ba musulmi ba ne kuma kai a gurinka a naka addinin idan mutum yana tare da kai addininka duk abin da ya yi daidai ne ko ba daidai ba ne mu ba mai da wannan ka'idan ba rashin yadda da wannan ka'idan yasa a nan makarantar mun faɗa abin da yake na daidai wanda aka kuma mun faɗa abin da yake wanda ba na daidai ba kuma ba ma tare da shi sannan cikin maganganun da i wanda da turanci ne wasu kalmomin kowa ya sani na yi ƙoƙari ne wajen a rairayo mutane su fahimci saƙon kawai shine yana nuna cewa yana jin daɗi sannan kuma yana gode ma Allah ta yadda a tarihinsu na addinin Kirista ba a taɓa samun wato wani batanci ko wata tuhuma da ake musu da sunan ta'addanci ba cikin abin da yake faɗa kenan ba a taɓa samu ba kaga wikimis suwa ne ne a tarihinsu suke da ta'addanci a addininsu kaga al'ummar musulmi sannan abu na hudu cikin raddojin da naga an shi wannan bishop kuka dinnan. ba a taɓa yin zanga-zanga a jihar sakkwata ba da sunan addinin Kirista amma a watan Februari da ya wuce ya shirya zanga-zanga kuma shi ya jagorance ta saboda 'yan Boko Haram sun kashe wani ciyaman na kan Adama. A kowa ya sani in zanga-zanga zai yi don Allah a sakkwata aka kashe ciyaman na kan kowa Adama. Menene alaƙar 'yan sakkwato kuwa ko wani ɗan sakkwata ne da yake da alaƙa da kisan da aka yi ma man na kan kuwa ko wani ɗan jihar sakkwata da yake goyon bayan ai haka cewa hakan daidai ne in zanga-zanga zai ba sai ya tafi adama ba ko ya tafi Sambisa? ya dai can a Sambisa, dajin Sambisa ya ɗibi mutanen su tafi can su zai su zanga-zanga saboda akwai wani abu da suke so su shirya na makirci sai ya zamanto sai aka rasa inda za a yi zanga-zangar sai a ainihin wato jihar ainihin wato sokoto sannan cikin abin da nake so in zo in yi magana a kansa abubuwa ne kamar haka mafi kuka yana zargin rashin adalci da kuma jingina wa addinin musulunci tuhuma da ta'addanci so barin faɗa masa wasu abubuwa don ya sani cewa muna sane da abin da ya shafi jihar Sokoto. Akwai abin akwai wato mazaɓa ta Gabibi. Ita Gabibu ɗin nan tana Old Airport ne wanda aka sanar sanan shi da Ofarot a jihar Sokoto. A wannan mazaɓar mai kansila ɗaya ita kaɗai. Wannan mazaɓar ta ga bibi mai kansila mazaɓa ɗaya ita kaɗai a wannan yankin na Oparon, a wannan wajen kaɗai akwai adadi da muke da shi na lissafin cewa akwai cocina sun kai coci arba'in da hudu a wannan yankin kaɗai ku duba ku gani fa mazaɓa ɗaya ce da take da kansila ƙwaya ɗaya amma akwai coci-coci a wannan yankin sun kai coci arba'in da hudu a wannan yankunan a daidai lokacin da jihohin inyamurai guda biyar da ake da su muna kalubalantar masu wasan kuka ba lokal gamman ba a cikin capital city na dukkan jihohin inyamurai ya fito ya fada mana wace jiha ce take da masallaci guda arba'in da hudu a cikinsu in kai dabba ne mai yadda mutane mu ba dabbobi ba ne kuma mun san abin da muke yi ba kuma tsoro ba ne ya sa wasu abubuwan a'a muna bin ka'idar addininmu ne amma tare da haka ba mu zo mun zagi kowa ba ba mu yi kaza ba yanzu cikin abin da ya faru kwanan nan bari in nuna shi mutane su gani abin da ya faru kwanan nan ba kwanan nan ba jiya ne ma ya faru a jihar Imo abin da ya faru me ya faru a jihar imo gashi wannan barin abin nan wannan gashi a jihar imo abin faru jiya jiya abin nan faru jiya jiya a jihar imo Thank you. Propenari. Kneel down to the destination. We yana ɗaukar sabo duk kuɗaɗe na da wugage na bayan Allah waɗanda ba su da ilimi yana lalata tunaninsu ba a rasa ko masa zai ci addinin addinin ci abinci ne to ina ganin wani ta'addanci yake nufi ya kamata a ja masa nizami tun al'amarinsa bai wuce inda ake yawa shi in wa musulmi bari in kunna shi daga farko mutane su gani wannan abin jiya jiya ya faru a jihar Imo eh zan sake kunna wannan abin jiya ya faru a jihar Imo gashi mutane su duba da kyau su gani Fulani ne suna zaune a inda ji ne eh, ba ko them to start sacking their properties here in Ebonyi that we don't need in Ebonyi. They don't need the military alarm in Ebonyi State. They should back up. We are doing everything humanly possible to make sure that all Fulanis are packing out here and we will follow them to their destination. We don't need Fulanis so that our mother and our father can be able to go to farm. We don't need them anymore. We the indigenous are here to do the necessary and the intelligence we are here to do the necessary work as you can see them they are banking their properties to destroy all destroyable their properties to make sure that they pass out from Ebonyi State. We are not here to joke. We are not joking. We are determined to do, to pack them out in Ebonyi State so that if anybody knows Governor Umahi, that he or her should go. I told him that we determined to do what we are doing because we cannot tolerate when our mothers and our fathers go to farm, then be threatened with the Fulanis. We don't need it again. You can see them. So, when na ba da misali ne don mutane su gani cewa jama'a wannan abin jiye-jiye ya faru a jihar ebonyi aka je fulani na zaune a wani yanki aka zo da mota kawai aka faka ba maganin Notis ba komai aka ce yanzu yanzu ake bukatar a kwashe kayansu a bar gurin da su da suke zaune su nan mutanen aiko wanda tunakin kakanninsu ne su tashi su ma noma za su yi a fa ƙasar da aka ce kowa yana da ‘yancin ya zauna a inda ya ga dama sai muke fahimtar mu idan mutum ya zo yankunan mu shi yana da ‘yanci ya zauna yi abin da ya ga dama amma mutanen mu in sun tafi wani guri su ba wanda ya isa abin da ya ga dama sai kaga ƙasar ana zaune ɗaya amma in ka ji yankunan da ba ku kuke da ƙarfi ba tilitin ɗinka ake yi yadda ka san kai daga wata ƙasa ka hauro ba ɗan ƙasar ba ne haka ake wa al'ummar mu mu'amala haka ake ta to yana ƙalubalantar mati kuka cewa a sakkwata kaɗai a ofarot all airport da aka fi sani a wannan mazaɓar da na faɗa ya je ya bincika akwai coci-coci a wannan mazaɓar ƙwaya ɗaya kawai wacce ta kai wajen coci arba'in da ainihin wato hudu kwanan nan arba'in da hudu kuma kamar yadda zan zo in yi bayani a binciken da muka yi unguwanni guda uku ne yanzu a sakkwato suke da inda suka fi kiristoci da yawa kuma har yanzu kiristocin jihar sakkwato ba su wuce kaso uku cikin ɗari ba kuma har yanzu kiristocin jihar sakkwato a cikinsu kaso goma su ɗaya ne kaɗai za ka iya samun watakila 'yan jiha yanzu a wannan unguwar da take da kiristoci akwai coci-coci arba'in da wani abu a binciken da ne mutum biyu ne kaɗai aka iya samu 'yan asalin jihar sokoto mutum ɗaya ba gobiri mutum ɗaya ba fulatani dukkansu da aka samu asali baƙi ne zuwa suka ba 'yan sokoto ba ne kiristoci amma tare da haka suna addinin su lafiya lau ba wanda ke kai musu farmaki a jihar sokoto a jihar shehu usmanu jihar da aka yi jihadi aka yada addinin musulunci amma wannan mutumin yana jingina wa addinin musulunci ta addanci. sannan idan mutum ya tafi abin da ya shafi yankin south south abin da ya shafi bangaren su jonathan akwai jihohi guda shida tare da cewa mun sani amma yana da wahala a cikin jihohin in kaji capital city kamar kaduna kano cikin gari ka iya lissafa masallaci guda arba'in da biyar cikin gari a daidai lokacin da ku a mazaɓa guda ɗaya a garin shehu usmanu kuna da coci arba'in da uku kuma ba wanda aka taɓa kai mahari a cikinku kuna zaune lafiya cikin aminci amma saboda rashin mutunci kana jinginawa addinin musulunci ta'addanci da addinin musulunci addinin ta'addanci ne baka isa ka je garin sakwata ka zauna ba baka isa ma sannan mu je gaba jihar Sokoto jiha ce da take da mazaɓu 244 sannan a Sakkwatan nan tana da kansiloli ɗaiɗai har guda 244 nan babu kirista ko ɗaya musulmi ne amma yanzu wannan mazaɓar ta gabibi ɗin nan na samu labari nan inda cocinan nan suke arba'in da wani abu yanzu suna nan suna processing suna so a fara samun kirista a zaman to shi zai wakilci wannan mazaɓar ba musulmi ba to ka duba ka gani ana da mazaɓu 244 dukkansu musulmi ne a jihar sokoto sannan kuma ana da 'yan majalisa ɗaiɗi har guda 30 na jihohi a jihar sokoto ana da 'yan majalisa na tarayya guda 11 ana da sanatoci guda uku a jihar Sokoto da gwamna da mataimakin gwamna a jihar Sokoto dukkan waɗannan da nake faɗa musulmi ne fa a jihar Sokoto babu kafiri ko ɗaya ma amma abin bakin ciki idan an zo abin da ya shafi wato peace ne suke ce masa ne wajen mitin da aka zo peace na wajen maganin sa hannun ne yadda za a yi zaɓe. jihar da take musulmi gwamna mataimaki musulmi take da 'yan majalisu sanatoci guda uku musulmi take da 'yan majalisa guda na tarayya goma sha ɗaya musulmi take da 'yan majalisoshi na jiha guda talatin take da kansiloli ɗari biyu da arba'in da hudu amma da aka zo zaɓe duk aka rasa musulmin da zai yi signing agreement da ɓangarorin jam'iyyun guda biyu wanda za su yi rubutu in an faɗi zaɓe su yi haƙuri a rungumi ƙaddara babu malamin addinin da zai iya ja musu ayoyin ƙur'ani su dangana su imani da hadisan annabi sai aka je aka ɗauko ƙarshen mara mutunci don ƙarshen rashin mutunci a aƙidar mu ka ce Allah ya tsugunna ya haihu ita ce aƙidar wannan mutumin Allah cewa ya takadu samawati ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da aulin rahmanu walada lokacin da aka ce Allah yana da sama kusan take ta tsatsage ta daddare saboda an yi da'awa an ce Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa amma wannan mutumin shi aka ɗauko a matsayin shine wanda zai jagoranci sa hannu da yarjejeniya da hular saƙi da kuma a matsayin wani shi dattijo daga cikin dattijai masu son zaman lafiya wannan shine irin son zaman lafiyan da suke da shi sana abu na gaba inda ke kiristoci suka fi yawa a jihar sokoto akwai abin da ya shafi kamar yadda na faɗa na ce mutum biyu wayannan bangarorin ba gobiri ɗin shi ba ne ɗaya sannan wanda ya san sokoto ya san kan wuri nan ne inda gidan sarkin musulmi yake wanda nan ne kwata ta shehu usmanu ɗan fodiyo daga fadar mai alfarma sarkin musulmi zuwa gidan wannan mutumin bishop kuka nan kana iya takawa ka tafi a ƙasa gabansa da bayansa da damansa da hagunsa duk musulmi ne ke cewaye da shi amma ba taɓa samu an je an kai masa farmaki ba yana zaune cikin aminci amma tare da haka yana tuhumar addinin musulunci da cewa addini ne da bai san zaman lafiya addini ne ko sun ya tashi ko ya saki soki addini dare ko ya addini in dare wannan yana cikin abubuwan da yake ainihin wato yi sannan bayan wannan cikin abubuwa na gaba wannan na yi magana a baya abin da yake yi na sukar shugaban ƙasa in zai je soke shi ne da rigar siyasa kowa ma yana yi musulmin ma suna yi amma shi ba yana suka shugaban ƙasa ba ne don siyasa a'a ta bayyana cewa yana sukan ne dan addini wannan shine domin ko ga ba za ka zo kana yin abu dan addini ba kowa yake in ka taso ma wani dan addini dole mu taso maka a ƙarƙashin wannan akwai ƙungiyoyin wato consultative forum arewa ta matasa ta fito ta yi magana ta wani abin ya kamata a ɗauki mataki akan kan shi kar a bar shi sai ya lalace ƙungiyar dattawan arewa sun fito sun yi magana ba ni yanzu da nake magana ba kuma ni maganar da nake yi yanzu dole ne ga dukkan malaman addinin musulunci kamar yadda Profeso Mansur ya faɗa fitina in an hango ta tun daga nesa ake tashi a tare ta ba sai abu ya lalace ba tun daga nesa ake tashi a tare ta wayannan kungiyoyin dattawan arewa sun fito sun yi magana sannan ciki akwai wani dakta profeso alkali irinsu datta babu ahmad sun yi raddi akan maganganun da wannan mutumin ya fito yi ƙungiyoyin addini har daga kudancin najeriya wanda wasu su suka fara fitowa suka mai da martani kan maganganun da mutumin nan yake yi cewa zai fi haddasa fitina a ainihin wato ƙasar nan sannan maganar da na faɗa nake cewa kowa ya san an yi gwamnati a baya ta jonathan yayin da wannan gwamnatin take da nata matsalolin ita ma gwamnatin baya tana da nata matsalolin idan da mutanen nan allah suke nufi ya kamata a bayan in su fito su yi magana idan yanzu suna magana sai a fahimce su kuma sun matsalar da ta faru da wasu daga cikin malamai kenan na addini a baya su kuma da suna magana yanzu ga matsala na faruwa sai suka ja baki suka kasa suka kasa magana to shi ma mabannaci ne a baya ya ja baki yayi mai yayi shiru tare da akwai bannar sai yanzu yake yin magana in yana ganin cewa akwai bannar sannan magana ta rashin adalci don mu yanzu wani ya kalli arewacin Najeriya da al'ummar musulmi ya ce an yi wani abu na addinanci ko bangaranci wannan rena hankalin mutane me aka wa addinin musulunci ne addinin musulunci ya amfana da shi da sunan kuma shi wanda ya tafi can saman mulki bai taba cewa yana aiki da qur'ani da hadisi ba, wannan talaka ce addini ya tafi balma hasali kowa ya sani maganar dokar kasa ita ce a gaban shi kowa ya san wannan kowa ya san wannan to don haka abinda nake cewa a daga ƙarshe bayan wannan in ka tafi akwai babban masallacin ƙungiyar izala na ɓangaren jos a kusa da gurin akwai mace ce coci a wannan makabarta ta kiristoci nan suke zuwa a rufe mamata ba wanda ya taɓa ce musu ko kana a matsayin makabarta sannan in ka tafi na hatta hotel-hotel na sa an bincika mu mafi yawancin hotel ɗin da suke jihar sokoto tun daga luxury da waɗanda suke ainihin wato standard ne da executive kaso goma na hotel ɗin da ke sakwata tara ba na musulmi ba ne na wasu ne daga wata jiha suka zo a cikin kaso ɗayan in ka samu akwai na musulmi to za ka samu shi ma musulmin ba ɗan jihar sakwata ba ne asalin shi ɗan wata ƙabilan ne ya zo jihar sakwata ya kafa amma tare da haka suna ainihin wato abubuwansu sannan a ƙarƙashin wannan bayan wannan sai maganan abin da ya shafi duk wanda ya san jihar Sokoto ya san jihar ce da take zauna lafiya da wuya kaga an ce maka an yi rikicin addini a Sokoto da wuya to wannan mutumin yana so ya zo ya kunna fitinar da za a zo a fara rikicin addini a jihar Sokoto sannan bayan wannan kamar yadda na faɗa za ka ga akwai emiya ya haya da ka samu akwai shaguna a wajen kaso ɗari na shagunan da ke wajen casa'in da biyar shagunan inyamurai ne a daidai lokacin da akwai jihohin da an yi lissafi yanzu a kudancin najeriya irin inugu da waye an je an bincika a girman kasuwar ba musulmi ko ɗaya da ya sai mallaki rumfa a wajen nan aka yi haƙuri aka kyale su ba wanda ya tayar masa da hankali an yadda mallakinsa ne can ba wanda ya sai ya mallaka amma tare da haka saboda rashin mutunci wannan mutumin kuma yake jingina wa addinin musulunci cewa addini ne da yake da alaka da ta'addanci kaza kaza kaza kaza kaza wannan shine abu na gaba sannan lokacin da siyasa ta dawo daga 1990 a farkon siyasa ba an taɓa samun kansila a jihar Sokoto cikin 'yan siyasan da aka zaɓa a farko amma musulmi ba wanda ya damu ka je inugu kana musulmi ka gani ba kansila ba komai anguwa ka isa ka zama a can amma tare da haka haka mutumin nan haka kamar yadda na faɗa anguwar bellawai duk wanda ya san Sokoto za ka samu akwai wata makareriyar shirgegiyar coci a jihar Sokoto. Da haka waɗannan su ne ainihin wato abubuwan da nake da su. Daga ƙarshe, kafin mu buɗe layi mutane su fara kira, magana ta guda biyu shi Magana ta ta farko zuwa ga gwamnatin jihar Sokoto. Don wallahi Allah ya taimake shi bana wannan shekara mai zuwa ɗin ba zan shigo Sokoton yi tafsiri ba. da ya gane kurin shi Allah ya taimake shi da rabin tafsirin akan shi zan kare to Allah ya rufa mai asiri shekara mai zuwa ba a sakkwata zan yi tafsiri ba wannan shine abu na farko to sakon da nake da shi zuwa ga gwamnatin jihar Sokoto abu na farko shine ita da kanta ta ɗauki mataki a matakin jiha ta hana wannan abin da yake yi in zai shiga siyasa ne ya ajiye rigar malanta da sunan addinin kirista ya fito ya naɗa fasta ya shiga takara ba wanda zai hana shi amma ya daina taɓa addinin musulunci da wani musulmi amma a ce za ka fahimci ba yana taɓa shi ba ne saboda matsala ta mulki don addini yake taɓa shi yake da sannan na biyu muna kira zuwa ga gwamnatin tarayya ta yi wa al'ummar musulmi adalci ta yadda in an samu wani musulmi malamin addini ya yi abu irin wannan ake hukunta shi a ɗauki mataki a kansa to wannan mutumin ba shugaban ƙasa yake zuwa ya je ya gani ba kowa yake iya gani in dai ana so a zauna lafiya na farko gwamnati ta hana shi abin da yake in ba haka ba yadda profeso mansur ifaɗa yace fitina daga nesa ake hangota in ba a taka masa birki ba ya dena to duk abin da ya faru mu mun faɗa yanzu gwamnati ta ji tana da alhaki dan ba ta hana faruwar banna banna kafin ta faru ba sannan shine ne masul awwal mu abinda Allah ya ce wa hum bada'ukum awwala marra ألا تقاتلون قوما bi أيمانهم rasuli بإخراج da وهم awwala marra su suka fara. saboda haka in ana zaune ƙasa ɗaya mutum in ya mutunta addinin mu ya mutunta mu mu mutunta shi amma wanda ya taka addinin mu ya ki mutunta mu ka'idar da Allah ya ba mu shine fa in qataluhum faqatuluhum kazalika jazaa'u zalimin in sun taba ku in ji Allah yake ku taba su wannan shine sakamakon azzalimi in banda mutanen mu mun zama mutanen banza mun lalace yaushe za a ce jihar Sakkwato? da jiha ce da kaso casa'in da bakwai musulmi ne cikinta kuna da kansiloli ɗari biyu da arba'in musulmi ‘yan majalisa na jiha talatin musulmi ‘yan majalisa na tarayya mutum goma sha ɗaya musulmi sanatoci uku musulmi har wani kafiri ije ya tsallako daga wata jiha shi ba ɗan jihar ba ne wai ya zo kaga idan an zo taro na addinin musulunci ko an zo wani taro wai haka ga wai har kujera ake sa wai yana da mahalli lahu mahallin min al-i'rabi yana da mahalli na al-i'rabi sakon da nake da shi kenan bangaren abin da ya shafi gwamnatin tarayya irin su mati kuka da duk ire-iren su a ƙasar nan idan gwamnati tana so ta dinga control din mutane kuma ta control din zaman lafiya shine wanda duk ya fito ya tsokana addinin wani kafin masu addinin su yunkura wajen ɗaukar mataki gwamnati ta daƙile abin ta hanyar hukunta duk wanda yi sannan ba mu kaɗai ba hatta shi shugaban ƙasan ya taɓa yi da yanzu wannan maganar da ya faɗa yake cewa wai aiku in ba dan shi ba ne ba dan yana musulmi ba da yanzu an yi juyin mulki magana ka fito kana faɗa juyin mulki magana ce ta wasa magana ce mai sauki ba magana ce ta wasa ba magana ba ce mai sauki saboda haka ni sakon da nake da shi zuwa ga malaman jihar Sokoto kamar yadda na faɗa jiya na farko babu wani ɗan siyasa a jihar Sokoto da ya isa zai yi siyasa ya ci zaɓe ya ce wani ne arnan Sokoto ne za su sa ya ci zaɓe babu wallahi saboda haka abin da ya kamata ku yi wajen gyaran damar da yake da ita a jihar Sokoto wajen za a ɗauki adadi na ma'aikata ya zama yana da fasantin za a yi kaza taron da ma bai shafe shi ba ya zama yana da hurumi a gayyace shi wala malaman Sokoto ya kamata duk wani abu da bai da hurumi nan gaba aka kira ku aka kira shi rena ku ne rena addinin musulunci ne kada wanda ya ƙara zuwa wannan shine ɗaya daga cikin matakin ganin cewa an ba haka ba yaushe ne mutanen da ko kaso biyar cikin ɗari ba su kai ba a jiha amma ya samu irin damar da yake da ita a jihar Sokoto kuma shi ba ma ɗan jihar Sokoto ba bako ne shi a jihar zuwa yi wani malamin addinin musulunci ya bar jihar Sokoto ya tafi wata jihar da kiristoci ne suke da kaso casa'in da biyar ya gani irin damar da shi macin kuka ya samu a Sokoto shi wannan malamin ɗaya bisa ɗarin damar ya isa ya same ta a wata jihar ballantana ma a zuwa ana neman shawarar ka akan har yanzu cikin abin da yake faɗa sun zo sun kafa makarantun boko yana alfahari da ɗaliban da suke wallahi malaman addini dole mu zama muna da manufa mu san a ina muka fito ina muke yanzu kuma me muke so mu cimma nan gaba wallahi wayannan abubuwan da ake wa addinin musulunci idan da yawa muna da manufa mun san inda muka fito da inda muke da ina muka dumfana? wallahi ba isa addinin musulunci irin wayannan abubuwan ba to dole ne saboda haka in malamai suka zama suna da manufa dan siyasa zai fito siyasa zai nemi takara in ba haka ba yaushe ne za ga an zo an ɗauki kuɗi an ba wani wai sunan ya je wani biki wanda ku ba ya ɗauka a baku da sunan addini saboda rashin manufa yana da alfarmar ya ga wanda yake so ya gani a daidai lokacin da malaman addini ba su da wannan alfarma haka ake saboda ka muna aika masa da saƙo ne wannan ta ɓangaren malamai saboda ka yanzu in zai yi ya kamata a ce a Najeriya duk wanda yake da wani sauti da zai faɗa a ji a an karar da gwamnati wannan juma'ar mai zuwa a kan abin da wannan talikin ya yi kuma ta ɗauki mataki a kan shi wabil khususi a sakkwato duk wani malami da yake da mumbari malamin ɗan tijjaniya ne ko ɗan ƙadiriya ne ko ɗan izala ne ya kamata ya ankarar da gwamnati sannan ya ja hankalin mutane a san me ya faru idan ma a masallatanku irin su masallatan shehu an saba hudu ba guda ake karantawa ta iyaye da kakanni to wannan juma'an ya kamata a yi tsokaci cewa gafi abin da wannan kafirin ikewa addinin musulunci a jihar shehu usmanu yin shiru akan abin da na karanto irin bala'i da wahala da sai suka sa akan addini wallahi cin amanar musulunci ne kuma cin amanar addini wannan ta bangaren kenan sannan sakon mu zuwa ga ɓangaren gwamnati da ta jiha da ta tarayya shine wannan mutumin ta kama hannun shi daga yanzu ta hana shi abin da yake in ba haka ba ya kamata ya sani duk yadda yake ganin yana da wawaye wanda zai zuga ya sa su je su yi wani abu ya faɗi maganganun banzan da zai iya faɗa maganar banza ba wata makaranta da ake koyanta wajen faɗata duk maganar da zai iya faɗa mu ma muna iya faɗa irin ta ko sama da irin ta sau da in ta kama hannunsa sai a zauna lafiya yawa amma ba wani shege da za mu zira masa ido ya zo yana tattakar addinin mu ba ba kara ba komai ba mutunta zaman gwari ɗaya muna kallon shi mu zira mai ido wannan mu shi ne in gwamnati ta kama hannun shi ta hana shi ta ɗauki matakin da ya dace shikenan an zauna lafiya in kuma bata hana shi ba ya ci gama to in wani abu ya faru shine al-mas'ul sannan gwamnati ma tana da laifi wajen tana kallon banna kafin banna ya faru ta hana ta ki hana banna faruwa wannan mu shine shakon da yake da shi kuma wallahi tallahi za mu jira karo na biyu duk ranar da ya sake fitowa wata magana da ta shafi addinin musulunci wajen sukarsa ba bisa ga haƙƙin addinin musulunci za ka ga cewa duk ta'addanci idan aka yi a duniya daga ana jingina masu shi zuwa ga waɗanda suka yi shi ne yanzu a Amerika ba ana samun wani kawai ya je ya cika bindiga da harsashi ba a taso in makaranta ya buɗe ma yara wuta in an kama shi wane ne sai a ce a ɗan bindiga daɗi ne in an bincika kuma addinin sa ne sai a ce maka kirista ne amma za ka ga ba a jingina ta'addancin da ya zuwa gawa zuwa ga addinin kirista yanzu wannan ƙasar menene tunamin sunanta da wancan ya zo da bindiga kwanaki masallaci ya je harba mutane ran juma'a eh kowa ya san wannan kasar da abin ya faru ran juma'a amma ga abin da ya na ta'addanci ba a jingina shi zuwa gawa ba zuwa ga addini shi aka ɗauka a matsayin shi ne ɗan ta'addar to menene dalilin da ya sa a musulunci idan an samu wani yayi abu ba za a tsayar da abin zuwa gare shi ba sai a jingina abin zuwa ga addinin musulunci tare da ko da addinin musulunci bai goyon bayan wannan abu so da wannan mu shine sakon da muke da shi in kunne ya ji in ji bahaushe gangar jiki ya tsira so da yanzu zamu mu buɗe layi zamu ba mutane dama su kira duk wanda yake da wani albarkacin bakinsa da zai ainihin wato faɗa akan wannan matsalar ya faɗa kuma wannan sunna ce ta wannan makarantar duk lokacin da wani abu ya taso za mu zo za mu fuskanci abin da yake tasowa haka kuma za mu ci gaba da yi har sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma wallahi tallahi lokaci ya yi al'ummar musulmi su farka daga baccin da suke yaƙar da ake wa addini yanzu ne na ba da misali kun ga jihar ce jihar ibnu a najeriya wani irin rashin mutunci ne eh a je a ce wai kawai a zo da mota ba notice ba komai yanzu ba wannan dole ya haifar da ta'addanci ba fulani sun taso a guri sun girma a guri ba su da gurin zama rana ɗaya kawai a zo a tashe su idan akwai abin da ya fi kidnapping ba dole mutum ya je ya shiga ba ta yaya ƙasa za ta zauna lafiya ana irin waɗannan abubuwa to da haka za mu tsaya nan za mu ba da dama mutane su kira yanzu akan abubuwan na'am assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh na'am sunana aliyu muhammad daga jihar sokoto na'am malam aliyu muna jinka kamar kullum dai za mu ci gaba da yin wannan tafiya addu'a ubangiji Allah subhanahu wataala ya taka da alheri amin amin amin a bisa kokari da ake na wayar da kan al'umma da kuma kokarin kira ga gwamnati ta duk matakai da ya dace don ganin cewa al'umma sun zauna lahiya kasar nan ta zauna lahiya ta ɗaure kamar yadda muke fata kuma shi a da kowane musulmi ke yi a Najeriya. abubuwan da suka faru a Najeriya ko a duniyar musulunci domin idan Matthew Hassan Kuka ya yi magana kamar yadda Profesor Mansur ya ce magana ce ta yaɗu a duniya kuma ta shafa wa addinin musulunci kashin kaji. Al'umma da dama wasu ba su san ma abin da ya faru ba don kusan marubuci na sanannen marubuci bai cika hitowa ya yi maganganu ba a bidiyo ko wani abu amma ya yi a rubuce. wanda ya sa Allah cikin iko ne rikin maganganun da ya sun hito shi bi kuma alhamdulillah ƙungiyar da cije ta arewa malam ta yi kira ga gwamnati ce ta ɗauki mataki kan wannan lamari. ƙungiyar matasa 'yan arewa sun yi kira ga gwamnati ta ɗauki mataki kan abin da ya faru aka ƙungiyoyi na addini a yankin kudancin Najeriya daidai ya gani yana son domin cikin kalamai ne ya fai kokarin ya raba mu hatta al'ummar musulmi na arewa da na kudu yana son ya raba su domin ya ce da ba don ɗan arewa na ba musulmi da fulatani ka mulkin najeriya idan ya yi kaɗan daga cikin abubuwan da buhari ya yi da najeriya an farke da yaƙi ko kuma an ji mulki wanda ya nuna cewa in musulman a kudu yana ganin cewa zaluntar su aka yi kuma da mu aka zalunta su mu musulman arewa to abin da wani bai sani ba cewa alhamdulillah malam ya zama ta kwata kaya tasiri shekara uku kuma al'umma su ɗaya hankuri ni dan sokoto nake mm. ina so a ɗan bayan dama yi magana mutane su hankuri na a akwai masu kira da yawa na bismillah kasantuwar ni dan sokoto nake kuma kai ka ya zama jihar sokoto ka yi tafsiri shekara uku Allah ya kaddari ka ziyarci wurare ka ziyarci maluma jihar sokoto ka san irin al'ad ma'amalar da tsakanin maluma na addinin musulunci a jihar sokoto gwargwado ka san wasu duk da bai yiwuwa a ce mutum ya kawo ziyara ga tafsiri kawai ke san komai amma dai alhamdulillah malaman sokoto sun fahimce kuma sun ba da dama kayan yi mu'amala da su wato ba wace ya ce an yi wasa ɗan zaki ya ba mm. kani da allah maluma addinin musulunci jihar sokoto ko kuma najeriya kaɗan sun ka fahimci abin da aka nuna da najeriya ita karan kanta to ina ganin lambar wuyan malam ali kaman network ina ganin malam ali zai dawo kuma maganganunsa suna da matukar muhimmanci ƙwarar gasken gaske insha Allahu zai dawo in ya dawo zai karasa maganganunsa eh, number one yadda za a kira na farko sufuli takwas sufuli daga eh, uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wannan ita ce ta farko sannan ta biyu a 0 wannan ita ce lambar da za a kira malam ali insha Allah zai dawo assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am akarwa kallah na'am an wani lafiya Eh, alhamdulillah, mai magana? To, Malam Isa Khalid, muna jin ka. tattaunawa. A'a Malam. muna tattaunawa ne akan matsalar da ke faruwa a Sokoto. Da Allah mutane idan ba su saurari program daga farko ba. su ma ya haƙuri su daina mudakala muna magana akan abin da ya shafi maganganun da bishop kuka yi wajen taba addinin musulunci kaga da ka bi karatun tun daga farko bai buƙatar yi wannan tambaya ɗin eh, ina ganin an muka gama ina ganin ni ba ba in kila wani adam na ba ko tunanin shi ma ni ban yi ba dan yanzu ba shi yake gama na ba amma tare da ina nan zuwa kansa eh, to muna muna jin ka na kore to malam tun da kun program eh gaskiya to shikenan muna wa dan uwa fatan alheri assalamu alaikum assalamu alaikum na Me magana magana Salihu daga Libya to malam Dalha Salihu daga Libya eh malam to muna jin kamalan Dalha na kira ne yin godiya gaskiya da irin kokarin da kuka ba addinin Allah kariya Allah ya kare muku mutuncin ku lokacin ku dama lokacin da ba ku dama to amin malam tsala ah, gaskiya ma jin daɗin karatu wallahi muna bibiya akai akai to muna godiya malam talha Allah ya saka da alheri amin amin amin amin malam sai kuma ina da akwai abubuwan son an da mala ina da tambayoyi ne da nake son yi to na haske a kansu to da Allah ina ganin tambayar ka Allah ya sa ta shafa abin da muke tattaunawa na ba ta shafa ba gaskiya to da Allah in ba ta shafa abin da muke tattauna ba kai hakuri ka bari sai wani karan dan a duk abin da za ka yi tambaya a kansa yana magana ne autu magana ce ta addini ko to ba zai yi ba ne eh. muna tattauna ga wani abu zai ruguje addini sannan kuma mu sauka daga abin da muke tattaunawa mu koma akan abin da ba shi muke tattaunawa ba da haka da Allah duk wanda zai bu waya yayi magana akan abin da muke tattaunawa akan sa ina ganin zai fi na haka dan uwa malam tsala ka bari insha Allah ka bugu a wani shirin tunda ba wannan shirin kaɗai muke da shi ba muna godiya malam tsala Allah ya saka maka da alheri eh. assalamu alaikum ah. assalamu alaikum na mai magana sunana abubakar magaji dogo to malam abubakar muna jin ka malam na ji abin da ka faɗa wani gaske ana bai ya so samun. Eh. musamman shi maganar shi kuka a ce mu kamar mu musulmai a arewa wani mutum guda ɗaya dinga ta yi mana hankali abin da ni gaske yana taɓa ni kuma ina bibiyar wannan makaranta ne musamman yanayin yadda ake koyarwa abin da shi wannan arziki da in dai ba wai musulmi sun budo sun nuna cewa sun san abin da ƙasar take ci ba wallahi ba za su gaba da yin abin kamar nan na'am shi ne ina wa malam fata to muna muna godiya malam abubakar Allah ya saka da alheri assalamu alaikum na mai magana malam nura to eh, malam nura daga sokoto mana jinka ala gaskiya game da bayanan da kuka ya yi mm. gaskiya wayan abubuwa abu ne wayan da mu kasancewa mutanen jihar sokoto mm. ganin yadda ya samu dama ana yin abubuwa da shi ya zo da irin wannan sunubuwan gaskiya mu ba mu ji daɗin yadda abin ya yi faruwa hmm. kuma mun yi Allah wajen da irin abin da ya yi na'am hello muna jin kamalan nura gaskiya muna Allah wajen da abin da ya yi ganin yadda ya samu dama domin mu da muke kusa da shi muna ganin irin abubuwan da yake suwa, da yadda ya samu zaman jin daɗi a garin na a ce kuma ya zo yana irin wannan magana wadda suna iya kawo ya sani a cikin al'umma kasancewar shugaban al'umma bai kamata a ce yana da irin wayan maganganu gaskiya gaskiyar magana mu muna kira zuwa ga shugabannin sakkwata da malaman jihar sakkwata na addini da dukkan bangarori ya kamata wannan abin su kawo masa ƙarshe ne ma dama addinin akewa kuma kamar yadda na faɗa ba yadda za a yi a ce jiha kamar sakkwato tana da 'yan majalisu na jiha talatin su musulmi tana da na tarayya sha ɗaya tana da gwamna musulmi mataimakin gwamna musulmi tana da kansiloli arba'in ɗari haka muna kira ga gwamnati jihar da ta tarayya da ta ɗauki mataki akan irin maganganun da bishop kuka yake yi na'am saboda gaskiya irin wayannan mutane sukan tunza al'umma ga ɗaukan wani mataki wanda bai kamata ba. Gaskiya ne. Da fatar gwamnati za ta ɗauki mataki a kan irin wayannan ɗumuwa a tashi lafiya. To muna godiya malam nuna Allah ya saka da alheri. Amin. Ah, kamar yadda na faɗa na ce ba magana ba ce ta kawai a Allah wadai a'a magana ce ta aiki za a yi ta yadda kuma ya zamanto dole a ɗauki matakin kawai ya fahimci jihar da yake ciki ba jihar sa ba ce. Assalamu alaikum. Malam Ali ɗazu matsala na'ura ta ba da matsala. Insha Allah malam. Na muna jin ka. kamar yadda nake cewa hmm. ita matsala ta kusa gaskiyar magana an yi saki. Hmm. Al'ummar musulmi musamman musulmai sun shiga cikin hurumin abinda su mafi yawanci malama suna kallon siyasa matsayin yadda take a shari'ance ba su kalle ta ba a matsayin siyasar Najeriya. Su kuma 'yan siyasar Najeriya musulmansu da kirista su sun yi umarni da wannan dama ta cewa malumar mu sun shiga siyasa ba tare da wayar siyasa ba duk da akwai al'ummar musulmi wanda ke siyasa in ma ana musu kallon ki da ƙanani ne ba su kai wayar yadda ya kamata a kira su ga jiki ba su zo su wayar da kan al'ummar musulmi ne siyasa wadda dai siyasa wadda ake ciki da wani irin mataki ya kamata a shige ta na ji daɗi da kai magana cewa za ka buɗa karatunka da ka fara a jihar adamawa matsala ta matiyu hassan kuka da ta hanyar allah an riga an ce ɗan zaki ya girma don mi yanzu a ce kamar da kai bayani na ƙididdiga ta coci coci ni a sunan cikakken sunan mu sunan ta gagibi anguwa sasanana idan an kira ta olli ya faɗa kowa duk wanda ke kusan ta ita najeriya da wani a ce babu inda an ka santa ta har ta kwafa an ka izo daga kasashen kudu idan sun zo za su nemi ɗakunan da za su zauna su yi sabin na jihar sokoto galibi cikin ungo oli abu suka neman ɗaki don nan mutum zai zauna ya share shekara ɗaya ba tare da an game da hankali ba kuma shi ma fiye haka kuka ya sani coci ce duk da tana akwai can gidan bishop amma akwai coci ke nan yanzu haka a nan ungo oli abu wanda hilinta ka ta fara hilinta ko shi aka tambaya zai faɗi cewa adadin hilinta kawai ya tsara faɗin ƙawa ɗari biyu wanda coci ce ya gina a bice ko kuma an gina ta a matsayin branch ƙididdiga ta coci kamar yadda ka faɗi lallai tabbas haƙiƙa sai dai a samu tsara abin da ya ka faɗi na cewa akwai coci sama da ɗari arba'in da hudu a cikin mazaɓa guda wanda al'ummar musulmi na da sokoto wasan kusan hatta jagorori addini musu ma sai irin wannan abubuwa na faruwa ba idan za a yi magana a akan matan da ta za a yi a ce malam yanzu ya yi abin da ya kai kuma ba yau ya fara ba ya daɗe yana yi kamar da professor Mansur ya faɗi amma ba abin ci abin ban mamaki yanzu wani mataki malamai sun ka ɗauka na jihar Sokoto don ganin sun taka mai biki duk wata magana da za a yi da fatar baki gwamnati ita kuma da fatar baki za ta bi ta talalla ce wannan magana a santa amma yau da malaman jihar Sokoto lokacin da ya yi wannan maganganu za su kira miki a ɗaya magana ƙungiyanci hatta ƴan shi'a in sun gada masu zo in sun ga suna yi mu'amala da sauran al'ummar musulmi akan wannan matsalar su zo a ce tariƙar ƙadiriya za su kwatu ta kira shugabannin da su yi kira tariƙar tijjaniya su yi kira izalar jos izalar kaduna a yi kira a haɗu wani wuri shugabannin su haɗu su tattauna su yi matsaya guda matsaya a kami cewa daga yau idan gwamnati ta kira mu taro muka zo taro muka tarar da bishop masu masu kuka yana cikin taron nan to duk mahimmancin taron nan mun yi matsaya duk abin da gwamnati za ta ba mu sai dai su daina ba mu shi amma nan a wakilta wani kame a shiga cewa idan ya shigo ya ɗaga hannu ya nune shi ya ce a kira mu a kira wannan da ya zagi addinin musulunci yana kokarin sai ya tobe ta addinin musulunci mu da girma gwamnati ta jita gare mu cewa duk taro ko mi mahimmanci ne inda sai an haɗa mu da wannan cikin ɗaki ɗaya wallahi ba mu zama da za su ɗauki irin wannan mataki malam shi kaɗai ya rage musu amma duk wani mataki na ayi hudu ba shugabannin Najeriya sun al'adanci duk abin da an kai ma ko da ya kai kisa idan dai da fatan baki kawai za ka yi magana ba ka yi demonstration to wallahi haka za a murƙushe wannan abin ya wuce an yi magana abubuwa na zaman lahiya yau idan ka zo ka kama hanyar bypass bayan an goma za ka cimma ka ta da hutar wanda ake kira pinafort kowa ya san wannan hutar duk mai sauka ta kwato Allah ba a samu kasa ga taki ɗari biyu wannan hutar hutar na mallaka in muri dan ƙasa in irin yamurai shi ya gina shi jihar ta har ya hayyata shi har ya fara cin wani ne ba wanda ya taɓa tare mai da hankali ko so ɗaya in ka tare nan cikin angonmu akwai hutar wanda ake kira ifoma hutar tun yana kwara ɗaya har ya haihu ya kai kwara biyar ba wanda ya mace ce ke mallaka ce kuma iyamurata ba wanda ya taɓa tare mata da hankali idan ka tai bakin kwalla za ka samu hutar wanda ake kira hajinko don haka in ya ne kuma babu wanda ta tara mai da hankali duk da yake shi ya musulmai ta akwai blue star mallaka in ya muri ba wanda ta tara mai da hankali akwai tracker akwai su ga sunan a da dama amma ba wanda ta tara musu hankali amma abin kunya abin bakin ciki a ce duk da wannan tarin zaman lafiya gidan bishop Matthew Hassan kuka daga nan ni iri na dai mai zarafi daga nan ina iya ɗaukar jogin in fara guduwa har garkar mai a masaukin musulmi wanda ya nuna cewa babu tazara tsakanin gidan bishop Matiya sun kuka da gidan mai al'umma sarkin musulmi amma ya faɗi rana ɗaya da al'umma musulmi saka su kwasu sun ka ko da zanga-zanga Wanda ba su shahi kama addinin kiristanci ba sun ka biyo hanyar gidani don mutuntawa don ganin cewa ya kamata a ci gaba da zama lahiya ƙasar nan ɗaya take al'umma ɗaya mu yi hankuri a haka haka Allah ya ƙaddar zama mu to amma gaskiyar magana idan dai haka za a ci gaba da zama tare da al'ummar musu ba su ko fahimci abin da ake nufi balle zaman kasar aka yi musu yanzu in ka tawo magana ta hulɗa hatta gwamnati idan za ta yi hulɗa da hakimai ya kamata a ce irin hulɗar da gwamnati ke yi da hakimin da a cikin garin jihar Sokoto ya bambanta da hulɗa da za su yi da hakimai na mazaɓar gagibi don muna tare da wasu waɗanda ya zama cewa suna da manufa da mu idan idan za a gane a yi bugu eh, eh, eh, a bade hakimai gaba ɗaya a ce ala musu hulɗa iri ɗaya gwamnati to kullum duk wani musulmi wanda ke rayuwa yankin da al'ummar kirista suke to zai rika ganin abubuwa na tashi na cin kashi wanda hankuri na yake kuma ba yadda za a yi blaming ɗin kirista sai da implement ɗin gwamnati domin ita tabbatar na haka suka wulaƙanta da wannan mu al'ummar musulmi na jihar Sokoto da kani da Allah mun ji a abubuwan da ka faruwa tun inda an kawo hito ba yanzu ba duk kalaman da yake muna jin zafi, amma abin da mun karanta wa za zai ba mu dama mu fito mu bayyana jin zahin mu yau a ce ƙungiyoyin addinin musulunci na jihar Sokoto da za a ce su yi unwani da masallatayansu. abin kunya abin bakin ciki yau in ka ku muryar da ta masu mallami nawa na ta yi wanda an ka ba babban masallaci ka ta fare wanda zai iya huduba wanda za a tallata huduba ta har ta bi kawayen social media a san cewa ya faɗi magana galibin masallatayen an ɗauko limamai waɗanda zama ana ganin cewa kila in ma don shekaru ko kuma gatanci na kungiya an ba su jagoranci akwai matasan malamai waɗanda ana ganin muryar su tana daga maki a ɗauke su a ba su jagoranci don su sun ka fahimci siyasar zamani su za su fahimci in za a yaudare mu ya za a yi mu kwata haƙƙin mu amma ba ya amfani da wannan ba saboda haka ni a matsayina na musulmi ɗan jihar Sokoto ina fata wannan ƙasa ta zauna lahiya amma tsakani da Allah a shiga tsakanin mu da Bishop Matthew Hassan Kuka ya daina suka addinin musulunci a jihar Sokoto dan mun san asali ne bai da alaƙar jihar Sokoto to waye ya zauna tun bai zama abin da ya zama ba har ya zama abin da ya zama yanzu kuma mun san alfarmar gwamnatin jihar Sokoto ya kaci duk abin da mallaka jihar Sokoto yana da alaka da gwamnatin jihar Sokoto ba kamakashi mutum mun san irin tallafin da gwamnati kai mai Allah ya saka mata alheri kai da kai wannan kira da su irin professor su kuma sauran malamai na jihar Sokoto da ma kasa baki ɗaya kuma haƙƙi ne wannan malam hatta su shugaba Balalo da sauran shugabanni na kungiya irin su Sheikh Sani ya jingil wajibi ne su tashi domin idan ma cikin kuka yana magana magana ce ta shahin kiristanci na ƙasa gaba ɗaya su ma shugabanni ne na addinin musulunci na ƙasa gaba ɗaya ya kamata a ji muryar su a daidai lokacin da ya magana sun mai da martani da tuni gwamnati ta san cewa lallai an taɓa al'ummar musulmi kuma akwai buƙatar cewa a taka ma mai taɓa su birki amma idan dai an ba abin haka sai dai inda an kai a ce nan za a rama gaskiya kiran ba zai kai ko ina ba muna godiya Allah ubangi subhanahu wataala saka alheri kuma Allah ya taimaki wannan tafiya Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa kuma Allah ya kare ka daga duk wani maki wanda ke karkarin cewa yana kokari ya kai gare ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to muna godiya malam Ali kuma gaskiya ina goyon bayan ka ɗari bisa ɗari cewa mataki na baki kaɗai ba na aiki ba ba zai warware matsalar ba maganar da aka yi ta in dai ta surutu ce ko a surutu kuma za a tafi shi kenan abin da zai faru kenan to da mu mun faɗa yanzu yawwa amma dai gaskiyar magana kamar yadda ya faɗa inda yanzu akwai shugabanni manya-manya duk da abin nan ya fito ne ba da daɗewa ba in suka fito suka yi magana to lallai za a gane cewa al'amarin fa ba fa na wasa ba ne wannan shine abin da yake ainihin wato ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ban wayan da za a kira a sifili takwas sufuri uku sufuri tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuri takwas sufuri uku sufuri uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai uku sufuri tara bakwai biyar biyu a ga wani bari mu ɗauki lambar wayan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa ke magana Sunana Muhammad Lawal. Ya, albarkacin bakina kan bidiyon da da To malam muna jin ka malam Muhammad. To <clears throat> ni da asali na nan jihar Sokoto ne amma da aikin aboci ta tashi aboci. Na'am. Allah ya kaddare na dan zauna a Sokoto na yi karatu a Sokoto. Na'am. wato irin abubuwan yake fara a sokoto abubuwan a sokoto ne na fara ganin cewa wai in har fatin ku ba ɗaya da mutum ba gani yake maka ku ba ɗaya ba na gane kuma mutanen mu a sokoto nan kafiran da kaga sun samu dama suna abin da suke so wallahi mutanen mu in banjar zinace zinace babu abin da suke da su mm. dan shi yasa suka samu ƙarfi wanda za ka gani ya murya tuki a gaban rumfan zaɓe yana faɗa da ɗan gari. To, malam magana malam Muhammad ka fara magana mai muhimmanci sai dai salular taka ta yanki a maya da assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wake magana kana magana da mujahid daga jihar yobe to malam mujahid muna jinka mana ina maka fatan alkhairi Allah ya tsare mana kai ya tsare mana mutuncinka kuma muna matukar jin daɗi da wannan kokari da kake haƙi da gaskiya domin ka tabbata a tabbatar da yakinin gaskiya akan abin da ya dace a rayuwa da kuma abubuwan da ya kamata a ce shugabannin mu sun yi to muna ji malam mujahid a ganin gaskiya wannan bawan Allah yana faɗan maganganu waɗanda al'ummar musulmai da yawa ba su fahimci me yake faɗa ba tunda ba magana yake da harshen Hausa ba hmm. kuma waɗanda suka fahimci maganganun da yake su manyan dai suna jin abin da yake faɗa to me ya kamata su yi ya fito jiha ta sarkin musulmai inda yake ya dinga faɗan irin wannan munanan maganganu akan musulmi kuma a ce wai za a ja baki a yi shiru kuma a zauna lafiya Matakan lokacin da musulmai suka fahimci irin wannan maganganun da yake faɗa ba maganar gaskiya za a yi tashin hankali a ba karfi ba kuma gangan nan da yake faɗa magana gaskiya in ba a dakile shi ba akan wani mangan da yake faɗa wallahi tallahi ba za a zauna lafiya ba daga lokacin da musulmai suka fahimci haka manganin da yake faɗa daga lokacin da wani lokaci Allah ya kiyaye wa fata ake ban haka farmai ba to Allah ne kaɗai sa abin da zai faru wannan abin ne ba ba ma so a kai zuwa gare shi shi yasa muke kira ga gwamnati ta ɗauki mataki akan abu. wannan gaskiya ne abin da ya kamata ka yi abin da ya kamata ai wannan kira naka da kai yi kai kokari bil haƙƙi da gaskiya akan abin da ya dace iya sakon da ya kamata ku isar ku kun isar yanke hukunci ya rage zuwa gare su ko su dakatar da shi akan matsalan da yake faruwa ko kuma dai abin da zai biyo baya biyo ubangiji Allah ya kiyaye ba fata ake amin amin muna godiya malam mujahid Allah ya saka ubangiji Allah ya saka da amin amin muna godiya assalamu alaikum wa alaikum da malam muhammad ne Malam Muhammad ne da waya ta yanki? A ba shi wani ga alaji ne daga sani. To malam alaji muna ji. Yau malam muna maka fatan alkhairi da fatan Allah ya saka da alkhairi wannan wayar da kan al'umma To amin amin malam. Malam maganar da zari maganar da zan yi akan wannan mutumin. Mm. Wannan mutumin gaskiya muna fatan cewar al'ummar musulmai su fito jagorori na kowace ɗariƙa wala izala wala tijjaniya adiriya ko ma dai wannan wata ɗariƙa kake ne lalle maganar ta cancanci duk mambari na juma'a masallatai su fito su nuna wa al'umma cewar lallai addinin musulunci yana da gatan da a Najeriya a arewacin Najeriya a wata wanda ke fata ta musulunci take a Najeriya an tsatanci ga addinin musulunci ga al'ummar musulmi. Gwamnatin ƙasa tana tana ji amma ba ta ni cikin action na a ɗau mataki na lafjartar da wannan mutumin ya yi maganar kwana biyu kenan uku amma muna sauraro ba wani labari da ya zai dawo mana hmm. lalle muna ganin gwamnatin najeriya tana wasa da zaman lafiya da al'ummar musulman najeriya hmm. ba damar ba da wasu na'am son sauran suke ganin cewa lalle lalle gwamnatin daga gwamnatin state zuwa gwamnatin federal zuwa ga al'ummar musulmai da duk wanda yake da jagoranci lallai lallai ya kamata su karfafa gwiwa a kan a jawo wannan cikakkanci kada irin haka ka tsara faruwa da shi da ma ire-irensa ina ganin ba mamaki yana yana cikin zarafin al'ummar musulmai a Najeriya ba tare da an kasa mai an zubar mai ba gaskiya ne to insha Allah muna godiya malam Allah ya saka da alheri malam Idris assalamu alaikum Malam Idris, na'am. Suna shiga wata malam barka da waraka. Ya dos. To da sulamu mun gode ma Allah wannan. Na'am, muna ji malam Idris. Malam abin da nake so na ce a game da shi wannan mutumin da ake kira Majiya kuka, Akwai shi Profesa Dauda Ojoji. Mm. Wanda a cikin tarihi sai ke bayarwa. Mm. ya taɓa yin wata magana ya ce lokacin da ya bar addinin kirista kuma wato shi wannan ina san kamar yana nan dare har yanzu shi ne profesa a yana nan profesa Dawud da yana nan yawwa tana ganin za su da ya shi ya wannan bayani da bakin su in Allah ya bada da haka ya ce sun zauna da har Matthew Hassan kuka idan wannan addinin da kake yi ba ka ganin cewa addini ne da ba ga gaskiya ba bane saboda shi ya ga ya bar addinin kuma a lokacin su ne shi ne shi a harkar wato wannan reverend ne ake cewa kowane wani matsayi ne a lokacin da su ne manyan suke da manyan matsayi a lokacin mm. sai ke ce mata idan ya bar wannan addini ne zai ce shi ya gane ba addinin gaskiya bane amma idan ya bar addinin kiristanci ne wato me zai ci abin da nake suna maka shine ya nuna ne a lokacin yana yin addini ne don kuɗi mm. to ka ga tun anan za ka iya gane wani irin mutum ne shi mutum ne wato mai kwaɗayi wanda dama ba wani abu ne ta su taɗin wannan maganin banza ba saboda an samu wata gwamnati ta zuka buɗe musu kofa wata kila fiye ta ɗiban kuɗi da sunan addini suna almudana don haka wannan gwamnati ta zo ba kuɗi suke samu ba don haka suke kokari sun sa kaga wato da Allah zai wata magana ko da magana ne ta so akwai mutane da suke zagin wannan gwamnati kowanne da manufarsa wani manufa ne yana yin magana ce akan gaskiyarsa wani ko yana magana ne akan karya wani ko yana magana ne akan wata manufa amma tun da abin da ake da daya ɗaya ne mutum ɗaya ne to sai ina ke ganin kamar ai kowa ma ga shi yana complain akan gwamnati a'a ire-iren complain inda su ma ce wasan kuka suke ba na wani ba na alheri ba ne gaskiya ne suna yin complain ne na kwaɗayi da kuma ganin kin jinin shi shugaban ƙasa saboda tun da babu wanda suka wato malaman kiristoci suka bata shi a coci a yanayin da suke zagin shari'a kamar shi wannan eh, shi shugaban kasa za ka kalamun da yake a garin sokoto ka yi tunani a ce an samu wani malamin addini a gari kamar wato a enugu ko a same shi a wani state irin su me yake da suna eh, rivers ko wani zai kasir da ya fito yana yin kalamai akan kiristoci yana tabbatar maka ba zai zauna lafiya ba gaskiya ne to amma ya zai zo yana irin waɗannan surutan yana zagin musulmi da sauransu yana kullum su suke nuna wa mutane kuma wallahi idan za a zauna ya magana ta ilimi za ka fahimci duk abubuwan da suke faɗa a kan musulunci ƙarya ne saboda an daina karantar da asalin karantarwa ta karantarwa take cikin littafin babu ɗan asali an koma karantar da kiyayya da zagin musulmi da cewa ana so a da najeriya a ce hausa suna nufin yi kaza a ce an tanadin mamabai za a yi kaza a ce ana yin kaza malam duk wani magana da kake ji wanda gwamnati shirin da ta yi ne kai ga aka dinga karkace mutane a wurare irin su faɗan da aka yi a irin su zangon gatar irin faɗan da ake ta yi a gas in ka zauna da mutane a cikin irin da magarin ce sai ka ji mutum na cewa ai musamman waɗanda suke zaune a nan garin jos ba wani abu yanzu a zubar da jini ba ana cewa wani musulman da ke jos ko kuma a ganin da ke jos zuwa suka yi kuma wannan magana ce ta karya kuma ba waɗanda suke faɗa wannan magana sai ire-iren su maki wasan kukan da ire-iren shi mm. wanda su ba malaman tarihi ba ne ba a wanda ya zunta haka history amma suna ta wannan baƙar mummunar magana har ya kai da waya mutum zai taso a sai yana ganin ya za a yi wai mutum ya taso daga kano ya zo nan zo na yana cewa shi ɗan gari ne bayan wannan magana da kai gani duk wanda ka gane haka akwai masu cewa amfani sai ne fani amfani kare ya taɓa wata magana wanda ta fi ban girma a cikin taro kuma tana ne a nan tuzu a cikin wannan ka duba manganinsa ka da za ka ji yana cewa za a wasu mutane su zo su samu ƙasa garin wasu su kakkashe wannan mutane su zauna a wurin kuma ce su ɗan ƙasa ne da su yake da mulki duk wanda ya ji wannan maganar sai ya tsani wanda sai ya tsani ba wuyi irin wannan munanan kalaman suke yi gwamnati ta yi shiru sai a koma ana neman malama jan da ce sun ce kaza ga masu karantar da masu kawo tashin hankali a ƙasa masu kawo bala'i amma ba wanda zai taɓa su kuma wani magana na ce idan ka bincika za ka samu haka taruwa da kyawun a nan sadan zaria a nan eh, kudancin kaduna ya zo dinga wa'annan kalaman a yana cewa shi baya tsoron kowa kuma zai faɗa ba tare da wani wannan ba cewa ya wasu mutane dinga surutai har ya taɓa mutuncin shi usman da nifoki da gidan sarautar da aka kwashe amma ba abin da aka yi shi to irin wannan mugayen kalaman suke faɗa na ƙarya na ɓatanci wanda kowa ya san tarihin bahaushe ba na so ya shiga wani ɓangare a nan a nan garin jan garin nan jan plateau state da ka sani turanci ne bauchi province ne kasan bauchi ne ba yadda za ka yi ka samu tarihin kasan bauchi ka ce ba bahaushe a ciki duk wanda yake ƙarya nake yi ya je bincika ya gani da mun plateau ne ake cewa nan wurin plateau turanci ne to ma irin wannan kalaman ma da aka dinga su gwamnati ta yi shuru tana kallon su a matsayin wurin malamai ne addini bayan da su da masu zuwa suna sa bama biyu a masallaci bambanci su kaɗan ne hmm. wannan da ban yake wannan da bace ke kana tafiya kawai mutum ya maka shari ya ce zuwa garin ka kai kuma da kakannin ka suka zo sai da suka kakkashe su sannan suka zauna a garin suka ce garin su ne kaga sai rika maka kallon cewa wannan wani mugun makiyi ne kuma duk lokacin da ya samu wato me da suna makami zai kashe ka kuma wallahi idan gwamnati ta dinga sa na tsara suna zuwa coci suna jin irin wa'azin da suke yi sai ka san wallahi an daina karantar da karfanci an daina gaya wa mutane su je mishin biya an daina gaya wa mutane su dinga sa kaya wanda ba na wanda wanda ke nasarci an daina gaya musu su daina cin amana an daina gaya musu su daina wato eh, eh, eh, alamun dana da sauransu abin da suke so su faɗa shi ne wa'azin ya koma a rika zagin musulmai ana cewa musulmai ba su da kaza musulmai yan kaza ne yan kaza ne yanzu abin da suke ba ce suke ba shi ne musu wasu sun sani su za ka malam gaskiyar magana shi ne gaskiya tana da ɗaci amma ya kamata gwamnati ta bincika irin wa'annan mutane. wannan mutum da yake cewa ko su Suleiman kowa ya sani zai da fito idan an gaba fulatani a kusa da cocin za a yi shi gaskiya haka aka yi a nan jihar Kaduna kuma suka yi shi shugaban kasa karya cewa ya ce duk wanda bai zaɓe shi ba a kashe shi akwai ya a ana sa'a a amma da ya hau abin mamaki ya usuwa ya suka yi wannan abin sai ba a ji an taɓa su ba an kama su ba to don haka malam a lokacin ma shi wancan orisa jafo shugaban kan ya taɓa yin magana akan cewa shi buhari ya yi taɓa da kamar a kama buhari domin suna nuna cewa su suke da hannu a cikin harkar boko haram da sauransu duk irin wannan kalaman an binne da haka yanzu idan aka bar irin wannan mutane suna irin wannan magana misali da Allah su ka tashin hankali wanda idan suka suka ci gaba da haka tun ba a kula su kaga an fara kula su to idan suka kunno ta fitina fa to gaskiya lokacin da yake in take za ta yi wani abu lokacin ya zama wato dialect da haka tun yanzu ire iren su tun da ba wani shugabanci ne su da shi ba ba yi ne da su ba idan sun yi a kama su a tattabbi kuma ka wani eh, wannan shi ne ka fita adalci wannan wannan magana da faɗa malam Idris mun yadda muna goyon bayan ta ko musulmi ne eh abu wanda ya saba dokar da za ta kawo hargitsi ga kasa a hukunta shi to kazalika kuma in wani wanda ya ba musulmi ba a hukunta shi shine adalci ga kasa amma ba za mu iya fahimtar yaren in musulmi ya ku hukunta shi ba kafiri kuma ya ci gaba da zaman lafiya a ƙasa ba za mu gane wannan yaren ba wannan gaskiya ne wani adalci ai mu ba za mu goyi bayan duk wani wanda yanzu su waɗannan mutane su Ibrahim Zazzaki da suka dinga haka da aka zo aka taba su kowa kowa aka ce ba ce kuma ba kuma kowa ya gani da aka je aka yake su sai gani ganin su tare da kici a bayan dafa to amma shi wannan ne irin bambancin mangani da suke yi mana sun bi sun kunde wallahi mana irin yanda suke yi sai ka san cewa wurin yan abin da suke faɗa wallahi shi sa har wani ke ɗaukar makami ya zai samu mai sanna ya kashe shi malam kar ka manta a ƙasar nan ba an kashe musulmi ba an ci namun su Zinjiyar nan ya dinga yaro don ne wa aka yi kuma shi ma shi ma Hassan shi ma kukan nan mun faɗa mun ce kiristocin zahar sakkwata ba su kai kaso biyar ba cikin ɗari na musulmi amma ko ta ƙofar gidan shi ba a taɓa wucewa da zanga-zangar da ta ta mai da hankali ba sai ga shi a garin jos ranar sallah musulmi sun fito sallar idi an kashe an kona an gasa naman duniya tana kallo an ci amma da yake fajiri ne mujirimi ne bai fito ya ce wancan ta'addancin da aka yi wa musulmi ba ba daidai ba ne kuma wai cikin abin da yake nunawa har yana nuna wai su sun gode ma Allah cikin tarihin su babu maganar ta'addanci kenan kaga wancan kisan da aka yi wa musulmi a Jos shi a wajen maki kuka yana ganin wannan kisan daidai ne kuma ba ta'addanci ba ne. Abin da yake baka kenan malam sun suna na gaya maka sun suna ta'addanci da baki ne wa'ancan kuma suna yi daga mamamai a masallatai. Shi ne malam abin da muke faɗa kenan wai mai faɗan wannan maganin shi ne fita da hankali ba wanda su suke abin suka koma suka gana ba. Malam kowa ya san abin da ya faru a zangon kakai. Kowa ya san abin da ya faru a ruwan nan. ko ya faru ya sa abin da ya faru a nan kudu a cikin a cikin a cikin rijiyoyi an ga abin da aka gani amma aka gani zuwa ana ganin kamar musulmi zuwa gani aka zai tashi kwanan wanda abun nan da nake faɗa ba karya ba ne wasu jijiyoyi sun sun nuna amma abin da yake faruwa duk wuce garin da ko ɗan mutanen kurin suna nan da yawancin su wanda an kashe ƴan uwansu da sauransu suna nan ka je za ka tabbatar da haka to wannan gwamna dai da yake garin nan yanzu Allah ya saka shi da alheri saboda yana kokari wurin haɗa kan mutane da sauransu amma irin maganganun da su nuna shi ga ba zuwa coci zai rinka ce mutane kaza ba da sauransu amma irin waɗannan fastocin da ake girma masu ana ce musu wayar zan fada wane ne wallahi su ne ummu aba ikin tada da wani sai a ko'ina wannan gaskiyar magana ce na mara hmm. ba muna faɗa ne da a cikin amma wannan magana da muke faɗa idan jima ya faɗa mu za mu zauna ne kullum ba ma magana ya rika kashe mutane da bakin shi ka kashe mutum da bakin mutum ya taso an yi shekaran shi shirin da su abin da ya faru ba ka zo ka ce iyayen wannan su ne suka zo kakkashe ku sun sun zauna mutu a ƙasa su ka zane su ka zane tun mugun magana da kake ji ba wanda ba za ka faɗa ba. kuma shi kai shugaban ƙasa da aka tsaye a nan kowa ya sani maganan gaskiya ta zo a yi ta yawancin kiristoci ba sa kan shi shugaban kasa ba don wani abu ne saboda irin mangan da fasoci suka yi kamun a yi zaɓe aka cewa ya ce da musulmi ya zaɓi musulmi tun Allah wannan shirin a daga na fito ba daga irin waɗannan mutanen su ma su kusa ba ne. gaskiya ne. cikin shi na maganin ta fito aka rasa to abin da ya samu ka faɗi wannan magana idan za a tsaya a yi maganin masu kawo zaune a kada zaune da yi daga baki ne ake wa mutum abu a zuciya har da shi mutane ne zai mummunin ta'addanci to shi wanda yake zuwa ta'addancin nan bai kai mai gaya ne da ba ya zai ta'addancin fitina da bala'i gaskiya ne to idan aka ce yau an dakule da yakan waɗannan mutanen kuma an hukunta su domin ji suke kamar suna ma suna da ilimi a ƙasar nan mu ko ba mu san inda a dokan ƙasa aka ce irin su ma ce wasan kuka suna da ilimi ba ai ba wanda ya kula shi ana ganin da wanda tijo amma da ya fara hari ya fara suke bakin su akan musulmi to kaga ya kubuta wanda abin shi ba gaskiyar magana kenan saboda maganar su inda tana tsayawa ne akan zagi da cin mutunci a amma tana kai da cewa suna faɗar maganar da hatsarin cewa kai da wani zai iya tsananta da iya kashe ka wannan mara to yanzu malam Idris yanzu menene khulafatul qawl sakonka yanzu to sakon da za mu bayan shi ne gaskiyar magana shi ne wanda ake ganin cewa suna da hakkin kare wato a mutuncin mutane da rayukansu su gane cewa ba ba wai sai wanda ya ɗauki makami ne ya tafi ya cika shi ne kamata a ce an da an kama shi ba hmm. ko kuma an hana shi ba ya kamata kullum abu na ƙarami a kashe masu mutane suna gaya musu maganganu da suke ba su yi wannan aikin ya kamata gaskiya a dau mataki a kansu kuma duk girman su wannan gaskiya aka tauna aka tauna wato tsakuwa sai aka ji tsoro wannan maganganu da suke yi da shi da irin su ba sai yi zami kare da suna zagin manya manyan har ma rashin kunyar ku ya wuce yanzu yana zagi in tashi magana sai da rika kiran shi Usman ne boje suna zagin shi wannan abin ya kawo takakken a kawo kajin shi mu ba ma zagin ni dai ban san wanda yake zuwa yana yana mun an mana abubuwa mun shiru da haka ya kamata su ma a ja su a dau mataki a kan su idan aka yi haka to da izinin Allah za a samu saukin irin waɗannan abubuwa in ba haka ba masu irin wannan magana yanzu su ne suka fi kasuwa a cikin malaman kiristocin za ta in saboda kuma za ta suna ƙara yawa suna ƙara yawan fitina bayan gaba gaskiya ne don haka cikin magana ya kamata a dau mataki a kan su in za su koma da karanta babu wanda ya ɗazu su karantar da bayu akwai abubuwan da yawa na karantarwa cikin bayu wanda idan da ana kantar da shi za a samu zaman lafiya ya yi amma kullum gidajen jiya suna karuwa fyaɗe na karuwa fashi na karuwa kenan ko kun zo kun koma kuna zargin kuna ta zage zage kuna yin wani abu babu abun karantarwa ne a cikin littafin gaskiya ne to muna muna eh, muna godiya malam Idris saboda masu kira suna da yawa Allah kuma ya saka da alheri ah, masu asalamu alaikum na malam sai ka daga sautin naka mai magana to malam ibrahim muhammad muna jin ka wallahi alhamdulillah wallahi alhamdulillah muna muna jin ka malam ibrahim muhammad to mala ibrahim salular tasa ta samu matsala assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan shi ma salular tasa ta yi gaddama assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana? Yana Abdullahi Muhammad. To Malam Abdullahi muna jin ka. Malam Allah ya saka alheri. Amin amin amin. Eh, yanzu haka da nake magana da kai ina magana da kai daga nan Sokoto. To na Malam Abdullahi. Eh. To abin da nake son fara da fara shi shine. Mm. Akwai lokacin da za a zaben da ya wuce wanda ya gabata. Mm. Mati hakan Kuka an nuno shi wai a matsayin wata kungiya ta zaman lahiya eh. to sun zo sun kira mitin da shi da gwamnoni yan takara da gwamnan da ke sama yanzu da gwamnan da ya faɗi hmm. akan za a yi su eh, akan zaman lafiya akan sun yi. sun yi rubuce-rubuce ya musu nasihohi sannan sun sa hannu so ban mantawa shek jabir sami da gula ya ɗauki hoton abun ya sa a facebook kuma ya nuna batiran shi akan wannan abu. Hmm. ya ce bai kamata a ce cikin garin su sokoto ba da muke da sarkin musulmi muke da manyan malamai muke da kowa amma a ce har ne shi da wai zai shiga wai wai a matsayin wanda zai sulhu tsakanin musulmai akan koda wai kada siyasa ta yi zafi ko wani abu haka saboda mala yayi wannan rubutun mu ko ya gane shi ko ga fikira gidan ta malamai tun nan akwai wani abu amma kamar yadda wani mai wanda ya kira tun farko ya magana ya ce shi maji abin da ya sa abubuwan da yake faɗa mutane ba su ankara ba mutum ne mai yawan rubutu sai dai ya yi rubutun da ya sai a kira shi daga baya ga bbc ko VOA, sai a yi hira da shi akan abin da yake so ba ba ba wai magana yake baranci da tv haka ko kuma ga soja a ɗauko so da haka mutane ba su ankara ba kuma sannan shi maji yanzu yana da hausa ai mm. hausa yake ji sosai to amma kuma bai maganganun shi yawanci da hausa hmm. to da haka sai turanci yanzu kamar rubutun sa wanda ya bada na na christmas ya ce wai a nation in the eh, in search of eh, of vindication ne ko minne something like that dai da turanci so mutane ba su ankara da wannan ba za su yi saurin gane sannan ko rubutun hausa ma mutane mutane ba su karantawa ba so duk lokacin da mutane musamman sokoto saboda malam yana tabbatar maka na san akwai rikici da aka yi na kaduna ko yana yaro saboda muna da yan wata diban duk na ji labarin shi sosai tashi hankali ne kan amma ni sokoto tashi na san mine ne sokoto in tashi hankali ya farki Allah ya sani gaskiya ne wallahi na san mine sokoto yanzu yan shi a lokacin da yan shi aka yi rikici da sunan su fito ai ba gwamnati ya ke su ba mutane suka ya su sai dai kawai gwamnati ta gano cewa iska ne za ta mata ɗauki mataki ba shi zan ke cewa gwamnati ta ke su <laughs> magana gaskiya wala so so so so so in idan su taso so gane abin da maciwa wasu kuka yake ciki yake musu suka fahimci haka nan wallahi abin nan ba kyau zai ba sannan na faɗa tun ba yanzu ba cewa abin da yasa yake irin wa'annan abubuwan yana ganin kamar suna da ƙarfi na gane yanzu akwai cututtuka sosai da yanzu ma akwai wuraren da ana nan cututtuka ake ta yi ake ta yi ake ta yi wadda kamar wata unguwa da wata unguwa banda old airport da muka faɗa ofarod yanzu da bellowe na gane inda hmm. nan kusa da inda kake wa'azi hmm, kusa da gadon alu nan bellowe yawwa ehe to bellowe ga sanar wajen akwai cutuka ta mun yana tarihi joci wajen sannan gaji allen nan wajen gareji na buzayi inda ake gyara motoci hmm. shi ma wajen akwai cutuka wajen sosai sannan ungosu ne wajen sannan akwai wajen makabartar kafirai da sokoto na wajen shek a baka gumi makaranta shek a baka gumi hmm. su yanzu wajen nan nan ne ake cuci sosai akwai manyan manyan cuci wajen ana ana yi su wajen su ana shi wa ana unguwanni da unguwanni da suke da cuci inda church ne suna da shi sosai Su irin wannan abubuwan yana ganin kamar yana da kamar wata kariya ke da shi ba abin da kamar zai iya faruwa da shi ni ga na wata ni kenan hmm. to sannan kuma ban mancewa kamar wata wata wata bakwai ne akwai wata magana da ya taɓa yi irin wata bakwai ko shida mm. har na yi rubutu a facebook to matsalar na zo na goge abin da haka na ma manci ne menene ya ce to mutum ne mai yawan rubutu kuma da sun zama mai gaskiya yanzu Allah bai mu da mutane da son yawanci karatu rubutu ba to da haka ba an karba sosai amma in za a bincike rubuce rubuce da yake yi wallahi abubuwan za a gani suna da yawa sannan malam eh, professor Mansur ya faɗi haka nan yace yace yace yawanci abubuwan da yake na yawa ta wasu ne gaskiya ne kuma professor mutum ne mai rubutu duk ya san da wannan abubuwan gaskiya ne yawa to sannan malaman mutanen da suka mishi raddi cikin yan siyasa da da malaman addini su ma ta rubutu din su ma ga manyan mutane ne wanda suka yi abin gadin so so gaskiya akwai wannan wannan sakaci ya kamata a lura sosai musamman malaman su kuta ya kamata su su tashi tsaye su abin ga kuma yadda na ga shi professor ya magana ya ce shi ma yana goyon bayan duk wani taro da za a yi wanda za a gaji mati hassan kuka a matsayin mai jawabi ko kuma eh, dan kallo ya kaurace ce wannan taron yana goyon bayan wannan wallahi wannan shine abin da malaman jiha Sokoto dan ba wani dan siyasa da ya isa a Sokoto ya tsaya ya ce mati hassan kuka da jama'a shi su za su zaɓe shi ya ci zabe tun da ko ba shi za sa ya ci zaɓe ba ko da shi ko ba shi za a siyasa sakkwato kuma a ci malaman musulunci na sakkwata matakin farko da ya kamata su ɗauka shi ne duk wani abu na jihar Sakkwata da gwamnati za ta kira mafi kuka ta kira su to ba su ba wannan abin kuma duk dan siyasan da ya sake masa haka sai sun kada shi a zaɓe na rantsa da Allah ba wanda zai sake musu wannan gangancin wallahi wannan shine kamar yadda ya faɗa ba mataki bane na surutu kawai a wannan kawai shine matakin kuma a tsari a rubuce kamata su yi shi in ba haka ba al'ummar da bata kai biyar cikin ɗari ba a zo ana rena muku hankali a kanta. sannan sannan irin mati wato ka kamata ya a ce yanda aka girmama shi ko kusa da ya zo kuma ake kan girmama shi kamata ya ce in wani arne ya taba musulmi daga can wajajen kudu a ce shi zai dinga ba da kariya gaskiya ne amma so ga shi yake zo yana yana zo kasa yana yana cima musulmi duniya gaskiya ne ne wanda gaskiya in yanzu yanda aka cika da bayani haka mutane kuma suka ƙara fahimta su ƙara sanin ne shi kuma abubuwan da yake da kuduri ya cimma dan dole duk inda suka zo yanda aka turo suna da wani kuduri mara kyau haka suke a to a banza bai da ajanda zai bar Kaduna ya tafi garin Sokoto yawa yawa yawa to duk sai ci gaba da wannan abubuwan to tabbas za a samu matsala inda ba a cikin ba malam Nasiru di yadda yake da matsaloli a wasu guraren a irin nan gurin muna jinjina masa wallahi a irin abin da yake a Sokoto ai bai sai ya dawo jihar shi ta Kaduna bai wannan yanzu saboda haka muna jinjina wa man nasur a wannan janibin wajen in abu ya faru yana da dama kau da kai yake kowaye ya taka shi a ja na'am haka muna jinjina masa muna masa fatan alheri na'am mun gode malam abdullahi Allah ya saka da alheri muna maka fatan alheri assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah na'am uh, eh wasu yankuri na sake dawa malam eh sunan Ali Muhammad daga jihar Sokoto na'am eh a ah, mai magana da ya sauka ina da ah, bayanin ya nuna insha Allah shi ma ɗan jihar Sokoto ne. Hmm. Ah, to kuma jawabin da yake shi ya sun sami rai kuma ya samu dawo. Hmm. Wato ya kamata mutane su fahimci cewa tabbas al'adar Bahaushe ko Hausa Fulani a gaba da gaba faɗan gaba da gaba ba su kuce bai ne tsoro. Amma babban matsalar da akwai munan da yake mun da tare da su mun experience ɗin wani abu. Hmm. Idan suka zo ga anguwa suka ga ɗaya dominatin ɗinta in ta safar a ciki to za su yi ƙoƙari sai su kama gida haya idan aka kama gida haya zuwa zuwa zuwa sai a a ƙara a biya gidan kuɗin haya ta yadda mai shi ba zai iya mutane ba duk abin da za a yi inda ana sa mutane da ƙarancin kishi to da sannan kuma za su kai dogon lokaci gidan nan ko ta hannun ƙaƙa shekarun za a kai idan an sa gidan nan kasuwa ko nawa ya kai talakawa ne za su yi mai inda ba wani musulmi da zai iya ɗaukar dukiya sai ya sa don neman riba to da sun mallaki gida nan to al'adar bahaushe ta fito bai iya makwataka da coci saboda haka lokacin da ya fahimci cewa gida ne da ya fito gida ne coci a kusa gare sai ya ji kawai shi ma bari ya taya ma bari ya sa shi kawai ya faɗa da lallai a zai sai da gida ne me ya daga gidan zai sa kawai in su wasu na buƙatar su ƙara cocin su to sai su gaya kuma wasu coci ta zo ta yi saboda haka ba su zama wuri guda su yi dominate idan sun tsugun da nan sun kai haifar coci guda ta yi da biyu ko uku sai a koma wani geni da haka suka dominate din shiyoyi wanda ba kowa ya san wannan tactics nasu ba saboda haka ya kamata mutane su kara cewa yanzu kamar abin da ya shafi gwamnati da aka magana da gwamnati in ta zo magana yanzu kamar christmas da za a yi ba wata gwamnati da aka taɓa yi kwatan gaskiya wadda ba ta ba da gudunmawa in za a yi christmas sai dai wannan lokacin ne an kai ga liki da an karanta mutane sun kusa amma mu da aka tare da su mun san suna karɓuwa duk shekara su su raba hmm. wanda kuma al'ummar musulmi wanda ke zaune na yankin su kwata-kwata musu san cewa gwamnati na raba wani abu wanda aka ce ma tallafi ko wani abu saboda haka al'umma su ankara maluma su ankara magana dai kawai ita ce malam cewa a ɗauki matakin da ya kamata amma su hutu na baki kai yanzu matsayinka ka karar da mutane ne su kuma matsayinsu na shugabanni 'yan jihar sokoto mataki ya kamata su ɗauka mataki na kuma su zauna su yi nazari in fahimtar su ba ta kai su ga su gane ya za a yi yaƙi wannan ba to gaskiyar magana su kai masana su tuntuɓe su ya za a yi yaƙi don dole dole sai an tashi an yaƙi ba wai yaƙi da makami ba yaƙi da fahimtar irin tashi yadda yake da zaman ƙasa to su ma su yi amfani da basirar su wanda Allah ba su ya kai ta gefen da dole gwamnati ta ɗauki mataki amma in ba haka ba wallahi za ta kai lokacin da Allah ya tsare kamar wanda ya saukai ce wallahi idan ba hausa ta kwace ɗori suna to malam wallahi sai dai kallo Allah ya sauka amin amin amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barka da wannan na mai magana wannan ya kira waya ya shiga wata kuma harka. harkoki sun masa yawa ina ganin a ah, maganan feni kadifayo ne da gaske ne kowa ya san yadda yake zagin addinin musulunci ya zagi su shehu usmanu dan fodiyo ya zagi arewacin najeriya ga wannan maganan namen da kano dinnan da ya gudu shi ma haka yake ya zagi addinin musulunci ya zagi arewacin najeriya ya zagi hausa fulani haka yake a insha da izinin Allah akwai dan uwa mal Abdullahi Baba Yaro dama akwai shiri da muka so mu yi akan tarihin rikice-rikicen jihar Kaduna da wanda ya haifar da su to da izinin Allah mutane ma su yi hakuri gobe zan gayyato malam Abdullahi za fara wannan program ɗin gobe dan al'umman mu ma tana da buƙatar a tarihi a matsayinsa na wanda ya baro addinin mu Kirista ya taho akwai ɗan uwa malam Abubakar Baraji zamu samu lokaci mu gayyato shi kuma yadda malam Idris ya yi magana zan yi ƙoƙari don samu ittisali da profeso dawudu ojobi ya kamata mu zo nan wajen mai wasu halkoki tare da shi wanda suka shafi wannan addini ainihin wato nasu amma dai gobe insha Allah muna sake sanar da al'ummar musulmi cewa su tare mu gobe Malam Abdullahi zai zo za mu shiri da izinin Allah mai taken rikice-rikicen addini a jihar Kaduna yaushe aka fara kuma menene sababin da ya kawo su idan ka ji sabubban da yadda suka fara kai mai saurari sai ka yi makanka hukunci suwaye suke son zaman lafiya a najeriya suwaye 'yan da hankali suwaye ba sa son zaman lafiya kuma suwaye kamata a tuhuma da maganar ta'addanci wannan insha Allah mutane su haƙuri a kiraye-kiraye ya yi yawa kuma shirin yanzu yana ganin kamar ya faru kusan awa biyu ko ya wuce awa <laughs> to mutane su haƙuri shirin anti ya ma wuce awa biyu ni ma san ya kai haka ba ga kuma kiraye kirayen mutane na yawa wala ba za mu ci gaba da ɗauka ma za mu dakatar da shirin haka amma su tare mu gobe da jibi insha Allah wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh